بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام الأكمان الأكملان على أفضل الأنبياء وسيد المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإشان إلى يوم الدين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته شيء قبل كراتم ونالتاف مختصر صحيح البخاري wato tajridu sare da a hadisai jami'i sahe na al’imam zubaidi yau za mu yi darasi na talatin insha Allah za mu tashi inda mala yake cewa an abi musa radiyallahu anhu qala ja a rajulun ilan nabi sallallahu alaihi wasallam fa qala ya rasulallah mal qitalu fi sabilillah fa inna ahdana yuqatilu ghadaban wa yuqatilu hamiyatan fa qala man katala. litakuna kalimatullahi hiya al-ulya fa huwa fi sabilillahi azza wa jalla wannan hadisin hadisin Abu Musa al-Ash'ari Imam al-Bukhari ya rawaito shi a karkashin babin da yace babu man sa'ala wa huwa qa'imun aliman jalisa wato babin da yake bayanin wanda ya tambayi malami yana zaune shi kuma yana tsaye wato mai tambayi yana tsaye shi kuma malamin yana yana zaune sai kawo dalilai da suke nuna haka wato kenan malami yana zaune mai tambayan kuma yana yana tsaye abu na farko hakan din ba rashin kunya ba ya halatta malamin a zaune shi kuma sai tashi ya tsaya ya tambaye shi sannan na biyu kuma ba a lissafa shi cikin tsayuwan da aka hana a yi wa mutum domin hadisi ya zo man ahabba an yatamassala lahu alqawm ko ay man ahabba an yatamassala lahu ar-rijalu qiyaman falyatabawwa maq'adahu minan duk wanda yake son ya ga mutane sun tsaya masa sun tashi sun tsaya saboda shi to ya tanadi wurin zaman sa a wutar jahannama in ji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wannan irin tsayuwa ne wanda irin yake sa wanda aka tsaya wa girman kai kana zaune a zaurenka ko a falonka lokacin da ka shigo a tashi a tsaya sai ka zauna sannan a zauna in ka dan sake fita ma ka sake shigowa a tashi a tsaya to irin wannan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya hana shi amma in ka dawo daga tafiya aka tashi aka tsaya maka aka tarbe ka wannan ba laifi ko kai bako ne a wurin duk aka tashi aka tarbe ka ka shigo aka gaisa da kai ka zauna aka zauna wannan babu laifi saboda kun magana sama a lokacin yakin banu quraiza ya sa an tarbi sa'ad bin rabi' ya ce ku tashi ku tarbi shugabanku? ku to malami idan yana zaune sai wani ya tashi kamar majalisi ne ana karatu sai wani shi bai tambayar sa a zaune ba sai da ya tashi ya tsaya sai ya tambayar sa to wannan ba a lissafa kamar wai tsaya wannan da aka yi an girmama malamin ya wuce ko iri zai iya sashi girman kai sannan kuma ba daga cikin a ce an rena malamin don wani idan malamin na abin nan ɗalibin na tsaye shi yana zaune zai ɗauka cewa ko ba masa ladabi ba an rena shi to ba haka ba ne hakan tana faruwa a zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi ya sa wannan hadisin dalili ne daga cikin wannan Ya ce an abi Musa radiyallahu anhu daga Abu Musa Allah yarda da shi ana nufin Abu Musa al-Ash'ari kale yace a rajulun ila nabi sallallahu alaihi wasallam wani mutum ya zo zuwa ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam faqala sai ya ce ya rasulallahi ya kai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wannan ruwa ya ta nuna tsayuwan ba ko wasu riwayoyin ya tashi ya tsaya ne ya ce ya rasulallahi yake tambayansa ya ce mal qitalu fi sabilillah me yake nufi da yaki fi sabili me yake nufi da wannan saboda qur'ani yayi ta kira a yaki fi sabilillah ba ce a yaki kafurai kawai ba sai da aka sai da aka kara da fi sabilillah ka ya ku yaki kafurai fi sabilillah ba da wata manufa ba ku yaƙe su a tafarkin Allah to me yake nufi da fi sabilillah fi sabilillah fi da'atillah wa ridwanillah ku yaƙi kafurai don neman yardan Allah saboda yi wa Allah ta'ala da'a ba don jin haushin su ba ba don akwashi gani ba ba a yi tsakani da Allah saboda neman lada a wajen Allah subhanahu wa ta'ala ayoyin da suka faɗi wannan suna da yawa kamar wa qatilu fi sabilillahi alladhina yuqatilunakum wa la ta'tadu inna allaha la yuhibbul ku yaƙi kafurai fi sabilillahi waɗanda suke yaƙan ku kar ku wuce gona da iri a wurin yaƙi din Allah ba wuce ba son masu wuce gona da iri shi ne a je a yi kisan musula a je a dinga yi mutum gunduwa gunduwa a yanki kunnensa a bashi a ce ya rike a yanki sa a bashi ya rike a yanki kumatunsa a haka musulunci bai yadda da irin wannan kisan ba sannan haka nan kar a je a dinga sare 'ya'yan itatuwa waɗanda suke za a iya amfani da su ko a dinga kashe dabbobi da sauransu to ubangiji ta lace a yaƙi fi sabilillahi haka nan wa qatilu fi sabilillahi wa lamu anna allaha samiun alim ku yaƙi fi sabilillahi Allah mai ji ne kuma mai ilimi ne alladhina amanu yuqatiluna fi sabilillah والذين كفروا يقاتلون في سبيل في سبيل الطاغوت فقاتلوا اولياء الشيطان inna da inna kaida shaytani kana ba'ifa bangiji ta ce waɗanda suka yi imani suna yaƙi ne fi sabilillah waɗanda suka kafurta kuma suna yaƙi ne fi sabili tahuti fi sabilillah suna musulmi suna yaƙi fi sabilillah suna yaƙi don yi wa Allah ta'ala da'a kuma Allah su kuma kafurai suna yaƙi fi sabili tahuti ai fi sabili shaytani don yi wa shaytan da'a yana daga cikin ma'anar tahutu ash-shaytan fidan da yake rujin su yake umurtan su su je su kashe musulmi sai suke kashe su to sai Allah ta'ala ya ce faqatilu awliya ash-shaytan ku je ku yaki waliyan shaytan waliyan shaytan inna kaida shaytani kana da'ifa kirce shaytan mai rauni ne za ku iya karya shi to ku je ku yaƙi fi sabilillah da wasu daga cikin ayoyi ko wasu ayoyin banda waɗannan wanda suke ta kira ayyaki yaƙi fi sabilillah fi sabilillah to sai wani ya ce mal qitalu fi sabilillah me yake nufi da fi sabilillah ya rasulullah sallallahu alaihi wasallam so da manzo Allah ya saukar masa da alqur'ani amma shine mai bayani me alqur'ani yake nufi wa anzalna ilayka dhikra litubayyana lin-nasi ma nuzila ilayhi mun saukar maka da alqur'ani don ka bayyana mutane me aka saukar musu as-sunnatu sharihatun wa mufassiratun lil-qur'an sunna ita ce mai bayani mai tafsiri alqur'ani yasa sahabbai manzo Allah ya ba su alqur'ani da kuma bayanin sa kowace aya kowace ya yi bayani sai dai kila yi na tafsirin wasu ayoyin ba amma suna ta bayyana ba wata aya mai iskali wanda manzala sa bai yi bayani ta ba to sai ya ce menene alqitalu fi sabilillah sai ya ƙara bayani shi mai tambaya ya ce fa inna ahdana don wani fa daga cikinmu yuqatilu ghadaban yana yaƙin nan don fushi ne me ma'anar don fushi yana jin haushin kafirin ne ransa ya ɓaci sun rena mana hankali cikin nan zai kama dukansu ba don Allah ba ba fi sabilillahi to yana so ya tambaya wannan ma fi sabilillahi ne don jin haushin su kawai ka kama dukansu ka kama kashe su shi ma fi sabilillahi ne ba fi sabilillahi ba sannan wa yuqatilu hatan wani kuma zaka samu yana yin yaƙin hamiyatan don kishin kabilarsa dama akwai rashin jituwa tsakanin kabila kaza kafurai da kuma kabilarsa amma shi musulmi ne sai zai yaƙe su domin kishin kabila saboda irin wannan akwai shi a zamanin tun zamanin manzon Allah sassa ko kafin manzon Allah ma ya zo a cikin larabawa wasu kabilun suna rikici da wasu kabilun kamar ausu da khazaraj ba sa ga maciji saboda haka wani kabilan yana jin haushin wata kabila in kabila karama ce to ana mai ana da babbar kabila mai karfi ita ce mai shugabanci sau da aka yar karamar kabila ita ba ta yi sata komai ba ubaliyatu la yaqdiruna bi zimmatin wa la yazimuna an-nasa habbata kardalin in an raina kabilar ku sai a wannan yar kabila wanda ba sa iya saba alkawari ba sa iya mutane ko kwayan zarra to an kushe ku kenan ku kabilan ku ba za ku iya zaluntan jama'a ba ko kwayan zarra kinan ba ku da karfi haka ake a zamanin jahiliya kowa yana makalkale da kabilansa ko da azzaluma ce ita ce mai gaskiya wa ma ana illa min guzayyata in gawat gawaitu wa in tarshud guzayyatu arshudi ko mutum ya ce a ni ina tare da kabila ta guzayya in ma tana kan daidai ina tare da ita in ma tana kan bata ina tare da ita to wani haka kawai yana jin haushin mutanen ne sai ya yake su shi ma fi sabilillahi ne ko kuma yana kishin kabilansa saboda sun taɓa yin nasara akan kabilansa yanzu zai je don su dauki fansa shi ma fi sabilillahi ne faqala sai manzo Allah sa sama yace man qatala li takuna kalimatullahi hiya al-ulya fa huwa fi sabilillah manzo Allah sama yace wanda duk wayannan ya nuna duk ba fi sabilillah bane yace wanda ya yaki don kalmar Allah ta daukaka addinin Allah yayi sama to fa kake na sai dole sai an yi da ikhlasi da kyakkyawan niyya saboda addinin Allah ya ɗaukaka, to wannan shine fi a wata riwayan an tambayi manzon Allah ne sallallahu alaihi wa sallam an rajul yuqatilu shaja'atan wa yuqatilu hamiyatan wa yuqatilu riya'an ayu dhalika fi sabilillah qala man qatala li takuna kalmatu llahi hiya al-ulya fa huwa fi sabilillah aka tambayi manzon Allah sallallahu dangane da wani mutum wanda yana yaƙi ne shaja'atan don ya nuna sadaukataka jarumi ya nuna jaruntaka kawai shi yasa yake yakin sa shi ba ruwansa da wani lada a ba wai don addinin Allah ya sama ba shi dai nuna mutane shi jarumi ne shin wannan fi sabila ne shi ma sannan wani kuma yana yaƙi ne hamiyatan don kishin kabilarsa Hamiyatar jahiliya irin yadda jahiliya yake a zamanin nan don kishin kabila yake yi ba don addini ba wa yuqatilu riya'an wani kuma yana yaƙin domin riya'an wato riya a ce shi ma sadauki ne a ce shi gwarzo ne wato kama akwai bambanci tsakanin shaja'atan da riya'an ko shi shaja'atan yana da karfi ko yana son ya bugi kafuri ya more kawai ya ji daɗi haka wani Allah ya ce yana ji da karfin ba bugi wani ba zai ji daɗi ba shi kawai ya duka kawai ya more shi kenan amma riya'an ba, ko zai sha wahala zai yi don a ce shi mutumin kirki ne ai bawan Allah ne wani kaiwa ne akwai kokari akwai jihadi ba ruwansa shi ba tsoron mutuwa sai ta yaba masa to shi don haka yake yake sa to sai suka ce ya ce ayu zalika fi sabilillah wanne ne fi sabilillah a cikin guda uku nan manzo Allah sama sai ya ce man qatala li takuna kalmatullahi hiya al-ulya fa huwa fi sabilillah wanda ya yaki don kalmar Allah ta zama tana sama to wannan shine wanda ya yaki fi sabilillah ina sai dukkanin wayannan ba fi sabilillah bane komin karfinka min kishin kabilanka Komin nuna iyawanka idan baka yi don Allah baka saboda haka yaƙi na ɗaukaka addinin Allah shine wanda za a yi shi ni da Allah wanda za a yi shi don ci gaban addini ba don jin haushin wani ba in kai don haushin wani ko a kabilar su ta zalunce ka ko jinsin su ko ne ko da sun taɓa cutan ku ku ce za ku je ku yaƙe su kakkashe su duka wannan kayayyakin banza ba fi sabilillahi bane in ka mutu ka mutu a banza banza ta kashe ka kuma da haka ka yi abun nan kayi jihadi don ɗaukaka addinin Allah kenan wannan kuma yana nuna mana duk wani jihadi da za a yi a duniya wanda musulmi za su yi in dai bare sa addinin Allah ya yi sama ya tsoro akan kafurci ba to wannan jihadin bai da amfani aje shi a gefe kawai sai a dawo a zauna kamar irin zaman makka kafin a dawo madina makka shekara goma sha uku aka yi ana kiran mutane zuwa ga tauhidi kuma akwai gumaka ɗari uku da sittin a kaba ana bauta musu ba rusa su ba ba bugi kowa ba kuma ana dukan musulmi a lokacin abin da ake cewa musulmi fasfa anhu wa qul salam ka kauda kai ya rasulullah ka ce a zauna lafiya kai hakuri babu wanda aka buga ba a yaƙi ba saboda a lokacin inda za a yaƙin bere sa karmal Allah ta yi sama ba za a kurmushe musulman ne su zama abun tausayi kawai sai manzo Allah sa sama Allah ta'ala bai ce manzon Allah ya yakin ba har sai da aka dawo garin Madina aka yi karfi aka kafa daular musulunci a garin Madina sannan daga nan ubangiji ta'ala ya shar'anta jihadi nan ma da aka an fara shar'anta shi ne cewa in an buge ku kurama saboda a makka in an buge ku ba kurama ba ce kurama an ce ku ya kuri ne ko an buge ku amma da aka zo Madina tun da musulmi sun samu karfi suna da gari nasu duk inda aka koro su za su zo su shiga garin su sai aka ce uzina lil ladina yuqataluna bi annahum zulimu wa inna allaha la nasrihi laqadir wanda ake yakan nan an musu izini su rama in sun buge ku kurama da kuma in sun buge ku ku yi hakuri sannan sun buge ku kurama in ba su taba ku ba kuma kan ku taba su har sai daga ba musulunci ya ƙara ƙarfi ba sannan aka ce wa qatilul mushrikina kafatan kama yuqatilunakum kafatan yaƙi musulmi gaba ɗayan ku ku taron dangi a kansu kamar yadda su ma suke taron dangi a kanku shike na aka ba da izini za a iya jihadi to duk yaƙin da aka lissafa aka duba aka ga ba zai jawo wa musulunci ɗaukaka ba kaskanci zai jawo wa musulunci to rashin yin sa shi ya fi alheri yasa daga cikin shurɗin jihadi Allah ya tarattaba ala jihadi mafsadatun a'azamu min tarki kada ya zama an yi jihadin kuma akwai barnan da za a samu wanda ta fi jihadin ne Kai ta fi barin jihadin girma barin jihadi kuskure ne ko shakka babu don addini musulunci ya ɗaukaka da jihadi to amma idan jihadin kuma zai jawo musulunci kaskanci to gara kar ai jihadin da mu gwarawa gwamnatin tashi zai jawo musulunci yayi kasa zai jawo a raina kan musulmi a raina musulmi hankali zai jawo musulmi ya kaskanta za a kakkashe musulmi ba ji ba gani to barin jihadin shi ya fi alheri har sai lokacin da aka yi sai a dawo kamar yadda ake zaune a makka kenan ba madina ba in an yi karfi kuma sai a dawo madina a ci gaba da yakan kafirai to shi yasa manzala sama ya ce wanda yi jihadi don kalmar Allah ta ɗaukaka ma'ana addinin Allah ya ɗaukaka wannan shine fi sabilillah to sai mu duba shari'a duk abin da take akwai hikima a cikin sa wannan jihadin namu zai ɗaukaka addinin Allah zai sa musulmi su yi karfi a ji tsoron su eh to a je a yi shi ko da ko wasu daga cikin musulmin da su yi shahada wannan jihadin rauni zai jawo musulmi za a rena su domin da ana tsoron su amma da suka tayi suka ce za su aka dan bubbuge su sai aka ga ba su da karfi sai suka zama matsorata yanzu sun kaskanta musulunci zai jawo zai zama ya kaskanta baka kai ka bayyana shi a wani wuri inda da za ka iya bayyana shi a ji tsoron ka ba to bari wannan jihadin shi fi alheri bai halatta a yi wannan jihadin ba saboda daukakan addinin shine ake nema hadisin bukhari da muslim ya ruwaito shi wannan hadisin akwai dalilin da yake nuna cewa lallai shi mai jihadi yana yi ne don ɗaukaka addinin Allah kuma duk wata falala da za a faɗa akan wanda ya jihadi to ana faɗan ta ne akan ko ta sauka ne ko tana magana ne akan wanda ya jihadi don ɗaukaka addinin Allah amma babu wata falala kwaya ɗaya da wani zai samu wanda ya jihadi ba don Allah ba ko kwaya ɗaya ba zai samu wani yana ta dukan kafurai an je yaƙi da za su sama ya buki wannan ya sare wannan ana ta bayanin sa aka bana ba za su sama labari kai wani ya yi jihadi wani ya bugi kafurai kai wani gaskiya yi kokari za su sama sai ya ce dan wuta ne kawai ya ce dan wuta ne an masa wahayi an ga masa to me zai kai shi wutan jihadin ba irin wanda ya kamata ya bane yake sai wani kuma yace ni kan sai na je na duba menene ainihin ya kai shi wutan menene zai kai shi wutan da ya je duba duba sai ya samu an soke shi da da kibiya an abun nan an harbe shi kawai sai ga shi ba zai hakuri ba sai ɗauma shi ya a cikin sai sa kansa ya sa kansa kawai ya kashe kansa kaga eh, eh, dan fi sabilillah ne bai sai yi wannan ba wani kuma shi ma ana faɗansa wani ya yi shahada wani ya yi shahada manzala sama ya ce wani dan wuta ne za ka zo kan wani ya ce kalla bai shahada ba aka je a duba me ya faru aka laluba kansa sai aka samu ya saci wata a baya a baya fa irin alkebba na limaman nan ya sace ta a cikin ganima tun kan areba ya ɗauka shikenan wannan shi ya kai shi wutan jahannama kawai ka zo ka fasa shagunan musulmi ka zo ka ɗebi dukiya musulmi fa ka ɗebi dukiyarsu kuma ka ce kana jihadi fi sabilillah wannan fa ganiman da yana da ribo a ciki yana da ribo a cikin ta amma saboda ba a riga an raba an bashi ba to wannan a bayan da ya daukan wanda kila rabonsa ya fi na a bayan kiman abin da za a bashi ya fi a bayan amma tun da ya sata ne a cikin ganima shikenan shi dan wuta ne yanzu mutane suna jiran a ta da fada tsakanin musulmi da wanda ba musulmi ba zai su dinga faffasa shagunan idamurai ana ballewa ana dibawa ana ɗiban ganima rikicin da aka yi ta yi a baya a Kano lokacin ina Kano ina karatu ina zuwa ina kalla ana faɗan amma zan je in kalla in ga ya ake faɗan wallahi za ka ga malam an zo ana ta ɓalle shagunan inyamurai kau kau kowa ba tsoro a balle a dinga ɗiban kuɗi a dinga ɗiban ka in akwai nyamurin a ciki ya ɓuya a kashe shi bai ji ba bai gani ba a je can ma a balle mutum kaga ya rungumo kuɗi ya cika babbar rigansa yana gudu in wasu sun ganshi su je su bi shi su ma su kwaci nasu a yi gaba dinga yawo kuma ana jihadi an ga kafuri a kashe shi ana ta balle shaguna ana kwashewa wanda bai ji ba bai gani ba bai ji ba bai gani ba a jihadi ai mutanen kirki ne suke jihadi ba barayi ba ba barayi ba ne suke jihadi wanda ganiman ba ta dame shi ba shi dai karman Allah ta ɗaukaka kawai musulunci ya karfi to irin su ne suke jihadi amma wanda duniya ya sa a gaba kuma wani jihadi ina maganar jihadi ya isa ne jihadi mai son duniya kan ai yana son ran baya son ya mutu ai baya son ya yi shahada wa to sai wanda bai duniya ba ta dame shi ba shi shahada yake son yi shine zai jihadi Allah ya sauke ubangiji ta halata wala lari na kutulo fi a muwata. bal ahya'um inda rabbihim yurzaqun wadanda aka kashe su don ɗaukaka addinin Allah don jihadi na ɗaukaka addinin Allah kar tsammanin sun mutu ne a sun rayayyu ne a wurin ubangijin su Allah na azurta su Mana suna rayuwa irin tabbar zaku irin wanda Allah ta ta'ala ya san wace iri ce kuma arziki yana zuwa musu daga aljanna abincin aljanna da iskan kanshin aljanna kai ka dauka yana cikin wahala shi yana cikin jin daɗi to kaga wannan ba mai samun sa sai wanda ya jihadin don daukar addinin Allah a wata ayan wala taqulu liman yuqtalu fi sabilillahi amwat bal ahya'un walakin la tashkurun kar ku ce ma sun mutu rayayyu ne dai kace ya sun yi shahada na kace sun mutu ku ne ba ku sani ba dadin da suke ji ya fi naku komin sarautanka komai mulkin ka baka isa ka ji daɗi a nan duniya kamar yadda shahidi yake jin daɗi a kabarin sama amma in ya fi sabilillahi don kalmar Allah ta ɗaukaka hadisi ya tabbata daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace la yuklamu ahadun fi sabilillahi bihi illa jaa yawm alqiyamati al-lawnu lawnu dami wa rihu rihu miski hadisin tirmidhi ingantacce manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace babu wanda za a ji masa rauni fi sabilillahi a wajen jihadi don ɗaukaka addinin Allah manufarsa addinin Allah ya ɗaukaka a yi masa rauni illa ja a yawmal a face ya zo ranar alkiyama a launu dami wato launin jinin jini ne za a ga kalan raunin nasa za a ga jini na fitowa launin na jini amma wa rihu rihul misk kanshin kuma kanshin almiski ne ma'ana jinin da yake fita a jikinsa kanshin almiski yake kanshin almiski yake kaga wannan daraja ne zahiri jini baɗi ne kuma a hakika kuma al-miski ne to amma mazala sai zo da jumla mu'taraba tsakanin wannan bayanin tsakanin ashartu da jawabu shart ko kuma talab wa jaza'uhu sai yace wallahu a'lamu biman yuklamu fi sabili la yuklamu ahadun fi sabilillahi wallahu a'lamu biman yuklamu fi sabili illa ja'a yawmal qiyamati al-lawnu lawnu dami wa rihu rihul ba wanda za a ji masa zawani a wajen jihadi na fi sabilillahi don daukaka addinin Allah face ya samu daraja amma manzo Allah sai ce wallahu a'lamu biman yuklamu fi sabili Allah shi ya san wane ne aka ji wa rauni don yaƙi na ɗaukaka addinin Allah wani za zaka samu ya je wurin jihadin amma kuma shi ba don ɗaukaka addinin Allah bane saboda wata manufarsa ne mu din ya samu ganima don ya duka ya more don a ce shi mutumin kirki ne bawan Allah ne don ya nuna sadaukantaka wani haka ne to shi yasa baka isa ka ce wane jihadin sa sabilillah sai ka masa kyakkyawan zato yace wallahu a'lamu biman yuklamu fi sabili. Allah shi ya san wane ne ake jiwa rauni fi sabilillah don ɗaukaka addinin Allah abu yana buƙatar ikhlas Yana buƙatar ikhlasi da yawa zaka ga masu jihadi amma kuma a ni ba jihadi ne fi sabilillah ba jihadi ne fi sabilil mali ko fi sabil izhari shaja'a don kuɗi ko don nuna ainihin sadaukantaka ko don ba wani haushi kawai kana jin haushin wani kawai gara ka masa ɓarna. ko wasu ba su ba ku goyon baya ba ku je ku tarwatsa su duk a za a samu wannan amma fi sabilillah ne jihadin ka yana ɗaukaka addinin Allah ina ɗaukaka a ci gaba dai a wannan gaskance yake jawo musulmi to a kyale shi sai a bashi don an shar'anta jihadi don kalmar Allah ta yi sama hadisi ya inganta daga bukhari da muslim manzo Allah sai ce ma min abdin yamutu lahu inda Allah khairun yasurruhu an yarja ila dunya wa anna lahu ad-dunya wa ma fiha illa shahida lima yara min fadli shahadati fa innahu yasurruhu an yarji'a ila duniya, dunya fa yuqtalu marratan ukhra mazala ce babu wani bawa daga cikin bayan Allah wanda yake da alkhairi a wurin Allah yake son ya dawo duniya saboda wani abu da ya gani a duniya na karramawa yace sai dai shahidi wato ba wanda zai mutu ya bar duniyan nan ya tafi lahira kuma ya zama lahiran dan aljanna ne a lahira ina da daraja wajen Allah a lahira kuma ya burin ya dawo duniya ai duniya gidan wahala ne yace sai shahidi shahidi kuma saboda falalan da ya samu a wurin shahada karrama shi da aka yi lokacin da ake daukar ransa yana burin ya sake dawowa duniya a sake kashe shi fi sabilillah dubu ya tafi faramar Allah ta'ala amma yana son wannan karama ya sake dawowa shahidi shi yake da wannan daraja a wata ruwan ko sau ɗari ne ma a kashe shi a sake da shi a kashe shi saboda daraja da ya samu wajen mai lokacin da ake kashe shi fi sabilillah amma babu mai samun wannan sai wanda ya jihadinsa sa sa da Allah da ikhlasi a cikin jihadinsa amma in babu ikhlasi ba zai samu wannan ba ما ليت عن ابن مسعود رضي الله عنه قال بين أنا أمشي مع النبي صلى الله عليه وسلم في خرب المدينة وهو يتوكأ على عصيب معه فمر بنفر من اليهود فقال بعضهم لبعض سلوه عن الروح وقال بعضهم لا تسألوه لا يجيء فيه بشيء تكرهونه فقال بعضهم لنسألنه فقام رجل منهم فقال يا أبا القاسم مروه فسكت فقلت إنه يوحى إليه فقمت فلما انجلى عنه فقال ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا wannan hadisin hadisi abdullahi bin mas'ud wanda imam al-bukhari ya rawaito shi a wani babi da yace babun qaulullahi ta'ala wa ma utitum min al-ilmi illa qalila babin da ke bayanin fadin Allah ta'ala cewa ba a baku ne abu na ilimi ba sai dan kadan sai abin da aka baku na ilimi bai wuce cikin cokali ba Abdullahi bin Abbas Abdullahi bin Mas'ud radiyallahu anhu Allah ya tada shi kala yace baina ana amshi nan tsakanin ina tafiya ma sallallahu alaihi wasallam tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam fi khirabil madina a wasu rusassun wurare a madina in aka baka bane ka gyara don sun sa fi harbil madina amma akwai riwaya fi harfil madina fi harfil madina in haka ne ba kuskure wani harfil madina kaman gonakin madina amma nan khirab amma in dai fi harbil madina ka sa maka to kuskure ne ka gyara fi harfin madina a gonakai ko fi khirabin madina a wuraren da suka rurrushe a madina irin a yi gida ya rushe kamar a ce kango in ka zan kango kango ko kufai yawa abin nan ne suke cewa kango mutanen kano to irin wannan gashi an yi gida kuma an tashi to manzala sama suna tafiya abdullahi bin masaud yana tafiya tare da manzala sama a irin wa'annan wuraren wato baki ba inda babu gidaje wa huwa yatawakkau yana shi kuma yana dogare shi manzala sa sama ala asibin ma'ahu akan wata sanda da aka yi ta da reshen dibino asib shine al'asa min jaridin nahli sanda da aka yi ta da itacen dibino wannan itace na saman reshen kenan to yana dogare da wannan sanda din shikenan famarra bi nafarin min al-yahudi sai ya wuce wasu mutane daga cikin yahudawa faqala ba'dhum li ba'dhin sai shagin su sai gaya wa cashi. saluhu ani ruhi ku tambaye shi dangane da rai wato dai zo wucewa sun gane manzo Allah sa sama sai misali ana zaune zo wuce ce ga Muhammadu nan ya zo ga Muhammadu ya zo wuce to yanzu ya zamu ku tambaye shi dangane da ruhi wato tambaya ce ta kurai tambaya ce ta kurai abin da ake nufi da arwa na nufin arwahu bani adam ran dan ada yake ne me hakikanin sa duk da cewa sun fassara ruhu da wasu abubuwa daban-daban amma ba su inganta ba wai ku su tambaye sun sani cewa babu wanda ya san hakikanin ruhi sai ubangiji subhanahu wataala to amma a tambaye shi dangane da arruhu idan an tambaye shi za a ji wani amsa zai bara. in yayi wasu bayanai haka ya nuna ruhi shine kaza kaza to shi ba annabi bane don a wata riwayan yahudi qurayshawa tun ana maka duk da wannan hadisi ya abin nan ya faru a madina ma za mu yi bayani a gaba sai suka samu yahudu sai suka ce to ku ne ahlul kitabi ku ne masu ilimi ku ba mu wasu tambayoyi da za mu je mu yi Muhammadu don mu kure shi shikenan sai suka ce to ga tambaya uku ku je ku kai masa tambaya ta farko an ruhu ku tambaye shi menene ruhi hakikanin sa tambaya ta biyu ku tambaye shi dangane da ashabul kafi wasu samari da aka yi suka je suka shiga koko tambaya ta uku kuwa ku tambaye shi dangane da wani sarki jarumi da aka yi wanda ya zagaye duniya gabar ya kure yamma shine zulkarnaini sai suka tambayi maza Allah sama wa'annan tambayoyi maza Allah abin nan sai aka saukar masa da wannan ayan cewa ruhi ba wanda ya san hakika sa sai Allah ta tambaye guda biyu yace gobe ku zo zan ba ku amsan su to da aka zo gobe ba ba samu amsa ba wahayi bai sauko manzo Allah sama sai ce ku zo sai gobe tun da aka yi sati biyu kafin aka saukar masa da wahayi sannan ya bada kissan ashabul kafi wanda mun yi bayanin ta a wasu karatuttukan da kuma kissan zulkarni aka ce masa kar ya sake faɗan zai wani abu gobe sai in ya ce insha Allah to da bai ce insha Allah bane sai sa abun nan din ya jinkiri shikenan sai ba su kissa wannan shi ke nuna manzala sallallahu alaihi bai san gazon Allah sallallahu alaihi wasallam bai san gaibu ba inda ya san gaibu suna sa sai ba su amsa da kuma yace gobe da suka zo ai sun dama sun don su kure shi ne in yace babu amsan a yau din ma ai za su ɗan ji daɗi gobe babu jibi za su ce sun kure shi maza Allah ya shiga damuwa kwarai da gaske da ba a saukar masa da wa'ayi ya ba su amsar tambayar su ta ƙurewa ba to inda ya san gaibu da take sai ba su amsa kawai sai ya fita daga wannan iskalin amma sai da ya jira wa'ayi ya sauka masa bayan sati biyu sannan ya ba da amsa shikenan suka tambaya dangane da suka ce saluhu an ruhi tambaye shi menene ruhi shikenan wa qala babuhum wasu daga cikin su sai ya ce la tas'aluhu kar ku tambaye shi la yaji'u bi fihi bi shay'in takrahuna don kar ya zo da wani abu wanda ba ku son sa kar ya ba ku wata amsa wanda ba za ta muku dadi ba shine ma'anar la yaji'u bi shay'in ma'anar sa la tas'aluhu khashiyata an yaji'a fihi bi shay'in kar ya zo da wani abu wanda ba za ku ji dadin sa ba idan mutum ya tambaye ka don ya kure ka sai ka bashi amsar yadda take sai ji bare ji dadi ba in kai kuskure sai ya dariya dama ya don ya kure kan to wani shi a wasu daga cikin su suka ce kai ku dane shi kada ku tambaye shi don kada zo muku da wata amsa kuma bara ku ji dadin ta ba fa qala ba'dhum wasu daga cikin sai suka ce lanas alanna wallahi sai mun tambaye shi suka ce su sai sun tambaye shi su ji me zai ce shikenan fa qama rajulun minhum wani mutum daga cikin su sai ya tashi faƙala sai ce ya abal kasim ya kai baban kasim magana sa suna ɗansa na farko al ana masa alkunya da abal kasim sai suka yi ce masa man ruhu menene ruhi menene ran dan adam me hakikaninsa fasakata magana sa suna sai shiru idan bai san amsa ba ko bai san wace amsa dai ba ba fa qultu sai nace in ji waye abdullahi bin mas'ud me ba da kissan hadisi yace sai na ce a ina ya faɗa a ransa sai ya faɗa a ransa innahu yuha ilaihi yace ka ana masa wahayi ne tunda manzo Allah ya shiru to wahayi ake masa a ransa ya faɗa sai yace to ana masa wahayi yace fa qumtu sai na tashi na bar wurin me yasa ya bar wurin don kar ya shawwasha shi ma'ana kada zamansa a wurin ya zame wa manzon Allah hayaniya ko wani motsi ko wani abu da zai shigar masa da wani tunani sai tashi ya bar wurin kawai tunda wahayi na sauka falamman jala anhu yayin da magagin wahayin ko wahalar wahayin ko bakin cikin saukan wahayin na maza Allah ya tanga shahul kar damuwa yana sauka masa a lokacin da wahayi yake sauka masa me damuwan saboda yana shiga hali na tsanani hali na wahala kafin wahayin ya sauka so da aka faita ga shahul kar sai wahala ta lullube shi gaba ɗayansa saboda ilimi ba a samunsa da sauki sai ka sha wahala shi yasa manzala sama ya ce duk wani da za a saukar masa sai ya sha wahala idan yana kan doki dokin sai ya nemi ya faɗi Aisha ta ce wata rai yana kan cinya na aka saukar masa da na ɗauka cinyoyi na za su balle saboda wahala gumi ya dinga yanko masa ya dinga yanko masa saboda wahala to kaga shi ilimi ba a samun sa a cikin a cikin sauki dole sai an sha wahala dole sai akwai zuhudu sai akwai zuhudu kafin ka iya samun ilimi shikenan sai ta lokacin da wannan wahalan ta yaye masa Faƙada sai yace wa yas'alunaka ani ruhi ana tambayan ka dangane da ruhi ran ɗan adam qul ruhu min amri rabbi ka gaya musu ruhi yana daga cikin al'amarin ubangijina ba to ba wanda ya san haƙiƙanin ran ɗan adam ya yi subhanahu wataala wa ma utitum min al'ilmi ilmi illa qalila ba a ba ku wani abu na ilimi ba sai ɗan kaɗan wato ilimin da aka ba ku ɗan kaɗan ne akwai abubuwa da yawa wanda kuka jahilta wanda ba ku san su ba ku ‘yan adam Ba ma utitum min ilimi? illa kalila sai ɗan kaɗan daga cikin ilimin Allah in an kwatanta ilimin ku da ilimin Allah ɗan kaɗan aka gutsura muku a cikin abubuwan da wato kuka sani na al'amari na rayuwa da shari'a da sauransu وقل لمن يدعي في العلم معرفة علمت شيئا وغاب عنك أشياء duk mai dawo yana da karatu ka ce masa kasan ɗan kaɗan dai amma da yawa kuma baka sani abubuwa da yawa sun shige maka duhu wa ma utitu min ilmi illa qalila to anan wannan hadisin yace falamman jala anhu yayin da wahalan saukan wahayi ya yaye masa faqala sai yace wa yasalunaka anil Wannan yana nuna kenan an saukar masa da wahayin sai ya karanta wannan aya don wani tsanaka ne ruhi mai aya ce qur'ani Allah ne ya ba da amsan da kansa to wannan kissan kuma ta faru a Madina ne domin ya ce mana fi khirabil madina ko fi harfin madina wannan ayan kuma tana cikin suratul isra'i suratul isra'i kuma dungurungun ɗinta gaba ɗayanta ta sauka a makka ne babu aya kwaya ɗaya da ta sauka a madina dukkanta makka ta sauka kafin a hijira wannan kisan kuma tana nuna mana kamar ayan nan ta sauka ina a garin madina to sai malamai suka ba da amsa wato fiskoki da dama daga ciki shine wannan ayan ta sauka sau biyu ne don ya halar aya ta sauka sau biyu da ta sauka a madina an karanta ta a lokacin da yahudu suka kalubalanci manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sannan da aka zo aka sake tambayansa Yahudawa suka sake tambayansa a madina dangane da ruhi Ina waɗannan Yahudawa ba su san amsan da aka ba na makka ba sai suka tambaye shi sai ya shiru sai Allah ta'ala ya sau ya sake saukar masa da wannan aya din wa yas'alunaka ani ruhi qul ruhu min amri rabbi wa ma min al-ilmi illa qalila sai aka sake ya aka sake saukar da aya kenan aya ta suka sau biyu shi yasa malamin tafsiri suka ce idan aka samu sababin nuzul guda biyu na aya suka saba misali wannan wannan hadisin sai ce ayan nan ta sauka lokacin da kissa kaza ta faru wannan hadisin sai ce aya kaza ta sauka lokacin da kissa ta faru to zamu duba mu ga isnadin hadisin idan ɗayan ya inganta ɗaya bai inganta ba sai mu ce kawai wannan hadisin abin nan abin nan wanda ya inganta shine sababin nuzul din sababin saukan ka wanda bai inganta ba sai mu faka shi a gefe in kuma duka sun inganta to sai a tafi cewa ne sai a tafi zuwa ga tarjish tarjish wannan bukhari da muslim suka rawaito shi wannan kuma tirmidhi sai arin rinjar da na bukhari da muslim da tirmidhi to sai duka suka inganta kowanne bukhari ne rawaito ko kuma kowanne bukhari da muslim suka ce sai a ce ayan ta sauka sau biyu ne ta sauka a can kuma ta sake sauka a can saboda haka kenan aya tana sauka sau biyu ko sura ta sauka sau biyu bayan an sauka da ita saboda wata kissa in an sake wata kissan kuma sai a saukar da wannan ayari. wannan amsa ta farko kenan amsa ta biyu wasu malamai suka ce ai wahayin da aka yi wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam an masa wahayi ne ba su amsa da waccar ayan da aka saukar a Makka ita ce wa yasalunaka an ruhi da suka tambaye shi kawai sai wahayi ya zo masa cewa ka ba su amsa da ayar da aka saukar maka a Makka wanda ka ba Yahudu a Makka ita ko kuraishawa wanda ka ba kuraishawa amsarta amsar tambayan su lokacin da yahudawa suka ce su maka wannan tambayan kaga shi sai aka ɗauko waccar ayan don waccar ayan wancan tambayan Qurayshawa ne suka yi amma kuma da shawaran yahudawa yahudawa ne suka ba su tambayoyin wannan tambaya ta madina kuma yahudun ne da kansu suka yi wannan tambaya to tambayan ɗaya ne saboda haka sai amsan ta zama ta zama guda daya saboda haka wahayin da aka masa an masa wahayi ne ya kafa dalili da wannan ayan shi yasa anan kawai sai ya ce faqala sai manzo Allah ya ce wa yas'alunaka anir ruh shikenan sai karanta am ba ce fa nazalat ba sai ayan ta sauka ba ina fata mun fahimta yana da gaskiya abin da ke nuna wannan ayan ta sauka a Makka shine riwayan Imam Ahmad daga Abdullahi bin Abbas yace Qurayshawa suka ga Yahuda Yahudu suka ce ku ba mu wani abu da za mu tambayi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi wato hazar rajul suka ce wannan mutumin dan su ba su yadda manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallam ba shikenan sai suka kace saluhu ani ruhi ku tambaye shi dangane da da ruhi shikenan sai suka tambaye sai wannan ayan ta sauka wa yasalunaka ani ruhi kaga wannan kuma a makka ne aka samu wannan kaga a can ko ba ce wannan fa nazara ba sai aka ce fa qala rasulullahi fa qala wa yasalunaka ani ruhi kenan nazara qabla zalik ta sauka a kafin nan ta sauka a makka sannan ta sake sauka a garin madina to lokacin da ayan ta sauka a garin ba a makka din kalu sai suka ce su yahudu kenan sai suka ce abun suka ce utina ilman kasira, don an ce wa ma utitum min ilmi illa qalila ba ba ku ilimi ba sai dan kadan ku mutane da yahudu da quraishawan gaba daya sai yahudu suka ce utina min ilmi kasiran muka an ba mu ilimi da yawa utina min taura an ba mu at-taura sai ce kuma wa man utiya at-taurata faqad utiya khairan kasira suka ce duk wanda aka ba at-taura ko an bashi alkhairi mai yawa saboda haka su suna ganin suna da ilimi mai yawa sai suka ba manzo Allah sama wannan amsa to shine ubangiji ta Ala sai saukar da قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفذ كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا فقال موسى يا رسول الله صلى الله عليه وسلم da a ce za a ɗauko kogunan duniyan nan gaba su a maida su tawada duk kogunan duniya don albahar ismu jinsi ne duk kogunan duniya sun shiga a ɗauko kogunan duniyan nan da maliya da teku tekun sun kai guda hudu a duniya na hindu da tekunmu na nan na lagos atlansi da sauransu duk a ɗauko su gaba ɗaya da koguna irin su maliya da baharul abdul da kananan koguna duk a zuwa tattara su su zama tawada duk ruwan duniya ya zama tawada a ɗauko gaba ɗinsu su kuma su zama alƙalami sai a zo a kama rubutu za a rubuta ilimin Allah Allah na faɗan ilimin ana rubuta ana rubuta ubangiji ta ya ce da kogunan tawadan za ta kare shine ruwan kogi ruwan duniya gaba ɗaya zai kare alƙalamin su cinye gaba ɗayan su ba tare da ilimin Allah ya kare ba kai yace walau ji ina bi mislihi madada ko da za a kare irin kogunan duniya da alƙaluman duniyan gaba ɗayan su itatuwan duniyan su zama a kawo irin su su zama alƙalami ruwan a sake karo kamar na duniyan nan su ma za su kare ba tare da ilimin Allah ya kare ba ilimin Allah bai da iyaka bai da iyaka so da haka wani ilimi aka ba su wa ma utitu min al-ilmi illa qalila ba abun da aka baku na ilimi face me face dan kadan wannan hadisin albani ya inganta shi wasu malayan ko suka ce da'ifi ne amma ma'anar sa haka ne ilimin Allah ya wuce me ya wuce mutum ya zo ya ce wato ainihin zai zai gwada iliminsa da ilimin ubangiji subhanahu wata'ala saboda haka wa ma utitum min al-ilmi illa qalila duk mai tinkaho yana cewa shi malami ne ina da ilimi to ka ce masa ubangiji ta ce wa ma utitum min al-ilmi illa qalila ba ba ku ilimi ba sai dan kadan wannan shi ne sa kai tawabu shi sa ilimi in kai zurfi a cikin sa to a lokacin zaka san baka san komai ba haka malamai suka ce al-ilmu salaqatu ashbarin ilimi take uku ne wa man aqala bi shibr al-awwal tashabbaka bi anfihi duk wanda ya kai yake takin farko to zai dinga jin kansa kamar ya san wani abu sai duk inda ya zauna zai ka je yana kawo yana kawo sai dauka ya yi ilimi ne to yana takin farko ne shi sa yake jin kamar yayi karatu Waman ta tashabbaha waman aka akala shibri sani tawaba wanda kuma ya kai matsayi na biyu ya kai taki na biyu to zai tawazu zai dinga kankan da kansa a mu ba malami bane ba zai nuna cewa shi ka bane kaga kenan ilimin sai ya fara zurfi kenan ya fahimci ba akwai abubuwa da wanda bai fahimta ba wa man akala bi shibri salis alima annahu lam ya'lam wanda ya kai taƙi na ukun kuma ilimin ya kara zurfi to a lokacin sai ya san asai ba abun da ya sani a lokacin ya gane can a sai shi kan ba abin da ya sani raga mutum yana tinkagon cewa shi mai ilimi ne to ai ba mai ilimin ba ne eh, magana sai na umar ne ake ruwaitowa cewa man qala ana alimun fa huwa jahilun duk wanda ya ce ni malami ne to jahili ne dan mutum zai ce maka shi wali ne to kawai kai wannan yana nawa kashi ba me ba ba mai ko zai ce maka ni bawan Allah ne mutumin kirki ba na sabon Allah ni ne mai qiyamul layli ni ne mai kaza kaza yana ta maka bayani to ka faka shi a gefe kawai inda hakan ne da bai zai faɗa ba saboda haka ilimi kogi ne baharun ne la sahila lahu kogi ne wanda bai da iyaka kuma ne wasu suka ce al-ilmu kat turabi ilimi kaman turbaya ne sai na da yace ina al-ilmu fawqa turabi ilimi ya fi turbaya law kana al-ilmu kat turabi la alimtuhu kullahu da ilimi kaman kasa ne ai na san shi gaba ɗaya kenan saboda haka ilimi ya fi me ya fi kasan duniya yawa ba wanda ya san iyakan ilimi wa ma utitum min al-ilmi illa falila kafin da aka baku na ilimi sai dan kadan mala yace an anas radiyallahu anhu anna nabiyya sallallahu alaihi wa sallama kana muadhu radifahu ala ala rahali qala ya muadhu qala labbaik ya rasulullahi wa sa'dik qala ya muadhu qala labbaik ya rasulullahi wa sa'dik salatan قال ما من أحد يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله صدقا من قلبه إلا حرمه الله على النار قال يا رسول الله أفلا أخبر به الناس فيستبشرون قال إذا يتخذ وأخبر بها معاذ عند موته تعثما وانا حديث أنس بن مالك إمام البخاري يروي توشا كركشم باب ديتي باب من قص بالعلم قوما دون قوم كراهية ألا يفهموا باب دكي بيان وين دي كيبانتي wasu mutane da ilimi ban da wasu domin tsoron kada su ba su fahimta ba wato ya ba wasu ilimi bai ba wasu ba maza ya ba mu'azu ilimi amma ce kare ga kowa saboda tsoron kada a je a gaya wani bai fahimci ilimin ba bai fahimci wannan karatun ba to a ciki ya binne ya dauko shi saboda akwai ilmummukan mukan da in ka ba wasu daga cikin awa ba za su gane ba to amma mu sani cewa duk ilimin da aka ce ka gaya wani ban da wani bai zama wajibi a faɗe shi ba duk ilimin da wajibi ne a isarwa al'ummar musulmi da shi wanda in babu shi ba za su samu shiriya ba wannan ilimin wajibi ne a ba da shi har ubangiji ta lama ya gargadi akan boye ilimin din inna allazina yaktumuna ma anzalna min albayyinati wal huda min ba'di ma bayyanahu lin-nasi fil kitabi ulaika yal'anuhumullahu wa yal'anuhumul la'inun illa allazina tabu wa aslahu wa bayyanu fa ulaika atubu alaihim wa ana at-tawwabur rahim masu ɓoye ilimi ji ubangiji ta'ala bayan an saukar da shi a qur'ani gashi nan dalla dalla mutum ya sani kuma ya ɓoye ubangiji ta'ala ya ce Allah ya tsine musu kuma masu tsinewa wa masu tsine musu sai wanda ya tuba <coughs> ya koma zuwa ga Allah subhanahu wataala ya bayyana ilimin bayan da ya ɓoye to wannan shine wanda Allah bai zai masa azaba ba saboda haka kenan kenan duk ilimin da wajibi ne ko kuma ba za a samu shiriya ba sai ta hanyarsa to wannan kan ba ce a boye shi ba kuma boye wannan ilimin haramun ne Ban kata ma ilman wa yawmal qiyamati bi litamin min nar manzala sa suma yace duk wanda ya boye ilimi za a masa linzami na wutan jahannama ranar alkiyama to da duk ilimin da in babu shi ba za a samu shiriya ba to wannan ba a boye shi wajibi ne a fada in ka ji an boye ilimi wani ilimi da yake bayanin wani falala ko ta kissa ko wani abu wanda wani zai iya wannan ilimin gurguwan fahimta ya je ya aikata abin da ba shi ne aka umurce shi a shari'a ba sai ce wannan ba sai an faɗe shi ba ko kuma a gaya wasu wasu kuma kar a gaya wasu saboda haka wannan hadisin na ma'az bin jabal yana nuna mana akwai ilimin da ba a gaya wani saboda ba zai fahimta ba wannan kamar yadda sayyidina ali yake cewa hadithun nasa bima ya'rifun atuhibbuna an yukazzaba Allahu wa rasuluhu ku gaya wa mutane ilimi gurgudun yadda za su iya fahimta yadda kwakwalwansu za ta ɗauka kuna son a karyata Allah da manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallam idan mutum ka gaya masa ilimi ba zai iya ganewa ba zai iya fahimta ba zai iya wata gurguwan fahimta ya je karyata Allah ko ya karyata manzala su ko ya je aikata abun da ba shi ake nufi ba to ka dinga wannan ilimi a gefe kar ka gaya masa ka bari sai kwakwalwansa ta kai ta ɗauka kafin ka gaya masa wani abun kana faɗansa sai ka tada yaƙi a gari sai ka tada yaƙi a gari sai a maka a maka gurguwan fahimta to sai ka duba idan kana karantar da jama'a wai zuwa kake karantarwa ne kokolwan su tana dauka abin da kake faɗa in za ta yi dauka kenan sai ka ga musu abu in ba za ta yi dauka ba kuma to ka jingina wannan sai ka samu wanda kokolwan su za ta yi dauka sai ka gaya masa ina fatan muna fahimta amma duk ilimin da za a ce wane za ka gaya abin da wane to bai zama wajibi ba wannan ilimin kowa ya san shi in wajibi ne kowa san shi ba za a kebance shi ga wasu a ce ban da wasu ba ilimi ne na falala ko kuma na wata kissa ko na wani bayani wanda wani in ya fahimce shi zai iya masa illa a imaninsa ko kuma zai masa illa a a ainihin abu wannan aikinsa sai dai ta da wani fitina wanda ba haka ne, kamar yadda za mu yi bayani a gaba Abdullahi bin Mas'ud radiyallahu anhu Allah ya da shi shi ma yana cewa innaka lasta muhaddisin qauman ko ma anta muhaddisin qauman hadisan la tablughu qulhum illa kana li ba'dihim fitina ruwa muslim adla bin Wasa yace kai ba za ka gaya mutane wani hadisi ba wanda su ba zai dauka ba face ya kasance musu fitina ya zama fitina ga shakin su yanzu irin wanda suke daukan hadisan falala falala suna gaya wa awam wato wanda ba ba harkan su ba ilimi bane sai a dinga ba su falala in kai abu kaza kana da falala kaza in kai abu kaza to sai su je su dogara akan falalan ba za su aikata abin da yake na wajibi ba sai su dinga aikata falalan su su a fahimtar su wannan falalan da ka batin kawai za ta kai su aljanna wanda ya nafila kaza ina da lada dubu kaza wanda ya kaza zai shiga aljanna wanda ya kaza abubuwa na nafila sai ga kwakwalwar su ba za ta fahimta shi ba sai su bar abin da yake na farilla suna yin suna yin na nafila to kaga wannan ya zame musu me ya zame musu fitina ya zame musu fitina shi yasa imam ahmad bin Hambal ya hana a dinga karanta wa awam wato jahilai wayanda ba ɗaliban ilimi ba ba malamai ba a dinga karanta musu hadisan da zahirinsu yana nuna ayyuka shugabanni tawaye irin wani hadisan ana karanta za su je su ɗauki su fita jihadi su ce za su je su kau da gwamnati za su je su yaƙi shugaba su kau da shi daga kan mulkinsa alhalin kuma akwai hadisai ɗin masu yawa wanda suke nuna bai halatta ayi khuruji alal a'imma ba bai halatta aje ayi ayi wa shugabanni tawaye ba ko da azalumai ne hadisai masu yawa na bukhari da musulmi. dan ka faɗa musu wancan hadisan wanda zahirin su yana nuna an fi an yi khuruji ga shugabanni to sai kokolan su baraka ta dauka ba da kai ma amma yace a na karantawa awam irin waɗannan wato ainihin wato hadisan saboda haka kenan su waɗannan hadisan da ake cewa kar a faɗa za a duba a gawa za a gaya wasu idan mutumin da za a gaya wasu din kwakwalwansa za ta dauka ba zai zai masa fitina ba sai a gaya masa in ko bare in ko zai zai masa fitina to a kyale shi kowa da irin yadda ya kamata a masa wa'azi ibnu hajar al-asqalani cikin fatahul bari yake cewa wa babidu zalika an ya zahirul hadisi yuqawwil bid'ata wa zahiruhu fil asli ghairu murad فالإمساك عنه عندما يخشى عليه bi zahirihi مطلوب yace misalinsa kamar hadisin ya zama zahirinsa yana karfafa bid'a kuma ba zahirin ake nufi ba to irin wannan ba za ka je ka gaya wani ba wanda idan yazo zai yi wa hadisin gurguwan fahimta ya fahimci kamar hadisin yana magana cewa bidiya abu ne mai kyau saboda haka sai ka kame ba za ka gaya masa hadisin ba shi yafi amma wanda kwakwalwansa za ta iya ɗauka kuma sai ka gaya masa shi ba zai fahimci hadisin yana karfafa bidiya ba ne misalin hadisin man sanna sunnatan hasanatan falahu ajruha wa ajru man amila biha ila yawmil qiyam duk wanda ya sunnanta sunna mai kyau shi zahirin hadisin wanda ya sunnanta sunna mai kyau yana da ladan wannan sunnan da ladan wanda ya aiki da ita har zuwa duniya ta tashi to yan bidiya sai suka saboda karancin ilimin su sai suka fahimci wannan hadisi yana karfafa ayi bidiya ne bayan kuma manzala sama ya ce kullu bid'atin dalala dukkan bidiya bata ne wa kullu dalalatin finnar duk bata tana wuta saboda haka manzo Allah ce da fatil mu kar ku kuskura ku yi bidiya duk bid'a bata ne kuma bidiya za ta kai ka wuta to sai suka zo suka fahimta daga wannan hadisin kuma an ce wanda ya ta sunna mai kyau yana da ladanta da ladan wanda ya aiki da ta sai suka ce ta wannan hadisi yana akwai bidiya mai kyau kenan kaga ba haka hadisin yake nufi ba idan muka koma sababun nuzul na hadisin ba eh, sababul wurud ba cewa sababun nuzul a hadisi wani ne suka zo suna neman taimako sun miskine suka zo madina suna neman a agaza musu fi sabilillahi manzo Allah ya ce a taimaka musu sabai ana zaune kawai zaune ta je je dauko masaki a cike ƙurya a cike da abun nan da dibino ya kawo yana kawowa wannan ya tashi je dauko a gidansa wannan ya dauko dan abun da ya samu a gidansa to waye sunanta wannan sadaka shi wannan mutumin saboda haka sai manzo Allah ya ce wanda ya sunnanta sunna mai kyau yana da lada da lada wanda ya aiki da ita to amma taimakawa shi wannan bawan Allah wannan wanda ya kawo masakin shine shir'an tashi shi manzo Allah ne ya shar'anta ya ce a taimaka masa shi kuma da zo yayi kaga sai yayi aiki da sunnan har wani ya gani ya aikata to abin da ake nufi da man sanna sunnatan hasanatan wanda ya aikata wata sunna mai kyau wanda wasu ba su yi aiki da ita ba sai suka ga ya aikata sai suka tina ta ko suka santa suka yi aiki da wannan sunnan to za a bashi ladan aiki da sunnan da kuma ladan aikin da wa'annan din suka yi za a bashi lada kamar yadda aka ba su ina fatan mun bayyana saboda haka kenan sunnan ta tabbata dama ta manzo Allah ya sassan kai sai ka zo kai aiki da ita to da kai aiki da ita wani sai ya gani sai aiki da abin da kai aiki da shi na sunnan ka samu ladan aiki da kai da kuma ladan aikin da wancan din yayi shi ma kuma za a bashi ladan amma wasu suke fahimtar wai ai bid'a mai kyau to inda bid'a mai kyau ne ai da sai a ce manibtada bid'atan hasanatan falahu ajruha wa ajru man amila biha ila mikat da sai a ce wanda ya kirkiro bid'a mai kyau yana da ladanta da ladan wanda ya yi da ita amma cewa kai man sanna sunnata hasanatan wanda ya sunnanta sunna mai kyau kai kuma bid'a ce kace mai kyau ka ce bid'a hasana akwai bid'a mai kyau shi kuma hadisin cewa yi sunna mai kyau to me alaka man sanna sunnatan hasanatan wanda ya sunnanta sunna mai kyau kai kuma kace to wannan hadisi yana nuna akwai bid'a hasana bid'a mai kyau sai mu cewa ka gafarta malam ai hadisin ba cewa man ibtada'a bid'atan hasanatan ba ba cewa wanda ya kirkiro bid'a mai kyau ba a'a cewa wanda ya sunna ta sunna mai kyau saboda haka kan nemo mana wata sunna sunna kuma ana samun ta daga hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam in ka samo ta sai ka sunnanta mana ita mana ka nuna mana aiki da ita shine abin da hadisin yake nufi yasa imam malik yake cewa man ikhtara bid'atan yaraha hasanatan faqad idda anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam khana risala wa dhalika li anna Allah azza wa jalla qala al yawma akmaltu lakum dinakum wa ma lam yakun ad-din yawma idhin fala yakun yawma dinan yace duk wanda ya kirkiro bid'a yace wai bid'a ne mai kyau to wannan yariya manzo ta yariya cewa manzo Allah sun aya a ha'inci Allah wajen isar da manzonci bai isar da manzonci inda ya kamata ba haka haka halin sa yake fara haka aikin sa yake nuna yace saboda Allah ya ce al-yawma akmaltu lakum dinakum yau na cika muku addinin ku a arfa aikin hajin da manzo Allah yayi wanda bai sake yin wani ba yace duk abin da bai zama addini a wannan ranan ba in ji Imam Malik yace yau bai zama addini ba to kai kuma babu shi a wancan lokacin ka kirkiro shi kuma ka kaba dalili da man sanna sunnatan hasanatan ai ba cewa kai wanda ya kirkiri bid'a wanda ya sunnanta sunna mai kyau sunna ce ta manzala sa sunna sai ka zo ka sunnanta ta ma'ana kai aiki da ita wani ya gani shi ma ya aiki da shi to irin wannan hadisi in ka je kana zahirin su kamar yana karfafa bid'a ga wanda ilimin sa takaitacce ne to in kana karantawa awam shi sai su dauka wai wannan hujja ne na cewa akwai bid'a mai kyau sai ka ji suna karantawa har a wurin wa'azi ana karanta ko kuma hadisin na Umar da ya fito ya samu ana tarawihi. jama'a sun hadu limami daya cikin sai ce ni'matul bid'a to hadi ma dalla da wannan bid'a zahirin sa ma dalla da wannan sai suka ce to akwai bid'a mustaba sai suka ce sallan tarawih bid'a ne kai na sallan tarawih ta zama bid'a sallan tarawihin da manzala sama ya yi ta kuma ya ce a yi ta ya faɗi falalan yin ta kuma ce ta zama bid'a saboda sai na Umar ya ambace ta bid'a haka ba haka bane manzo Allah ya yi sallar tarawih sau uku na hudun ne bai fita ba sannan kuma ya ce man kama ma al-imami hatta sarafa kutiba lahu qiyamul layla duk wanda ya qiyamul layli abin nan ya sallar tarawih tare da liman har aka gama da shi za a rubuta masa ladan yayi wanda dare gaba da yansa to ta ina dai zama bid'a sai suka ce to ai sai na Umar ya ce bid'a to ai sai na Umar da ce ni'matul bid'a to hazi ba yana nufin bid'ar da manzon Allah ya haranta ta kirkiro wani abu addini wanda bai da dalili ba a'a madalla da da abun da ba a yi yanzu kuma na yin sa don manzon Allah a zamanin sa yace bai zai yi ba bai zai ci gaba da yi ba don tsoron kar a farlanta kar ya zama wajibi a saukar da ya ce wajibi ne kuma ba za ku yi ba sai dina daga ba da illan ta gushe sai sai na umar yace a ci gaba da yi to sai na umar kuma yana daga cikin khulafa'ur rashidun manzon Allah sai yace ce bi sunnati wa sunnati khulafa'ur rashidin ku riko da sunnata da sunna Abubakar da Umar da Usman da Aliyu in yuti qauma ababakar wa umar shudu. in mutane sun bi abubakar da umar za su samu shirya. yaqtadu bil zai min ba'di ababakar abubakar wa umar ku yi koyi da wanda za su zo bayan abubakar da umar to kenan abubakar in ya aikata abu ko umar ko usman ko aliyu manzo Allah ya nuna abun yana zama sunna saboda ba sa yin abun da ba sunna bane to shi kenan sallar tarawih manzon Allah ya yi ta ya faɗi falalan yin ta kuma su sai na Umar su sun yi ta kaga wannan yana da hujjan cewa ba bidiya bane idan lafazin ni'matul bidiya to ya maka iskali kai kana ganin kamar bidiya ne to sai ka aje lafazin a gefe sai ka dauki kuma asalin menene sallar tarawih to da ka bidiya tana da ma'ana a loka bidiya abunda aka aka kirkiro ko a menene ko a ko ko a harkar rayuwa abunda da ba a yanzu ake bidiya tana da ma'anan kuma me abunda aka kirkiro a shari'a a addini yasa ka ce man ahdatha fi amrina hadha kaga fi amrina din nan da za a bashi a zahirin sa shi ma wani zai iya fahimtar har al'amuran duniya gaba daya duk wanda ya kirkiro su za a mayar masa ma'ana karka kirkiro wani abu na rayuwa karka mana mota karka mana jirgin sama ko kuma hansin abun abun nan waya to amma sai wata ruwa ta zo man ahdatha fi di hadha ma laysa minhu fa huwa radd wanda ya kirkiro wani abu a addinin mu kaga ya nuna maka me yake nufi da amrina addinin mu ake nufi shikenan sai ka fahimci hadisin me yake nufi saboda ka ilimi in baka yi shi da yawa ba ba za ka fahimce shi ba albabu izalan tujuma turquhu lam yatabayyan khatahu albabu izalan tujuma turquhu lam yatabayyan fiqhu saboda ka in baka har hada hadisai ba ba za ka gane menene ma'anar ma'anar hadisin ba saboda ka irin wannan sune ne wanda ainihin ake tsoritarwa kar a dinga faɗa wa ainihin waɗanda kwakwalwansu ba ta kai su ɗauka ba in kuma an faɗa ta musu bayanin ga abin da ake nufi da ainihin waɗannan hadisin daga Anas radiyallahu anhu Allah ya yarda da shi yace annan nabiyya sallallahu alaihi wasallam tabbas manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kana mu'adun radifahu mu'ad ya kasance radifahu wato dan kuturinsa wato ya goye shi kenan alar rahali akan sirri wato hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya abin da ya hau kan jaki ne sai ya goyi mu'ad bin jabal a bayan jaki jakin kuma yana da shimfiɗa sai aka sa sai aka ambaci shimfiɗan da rahal wanda asalin rahal kuma na doki ne ake cewa rahal ba na jaki ba amma sai aka hari kalma to sai ce mu'az bin jabal ya kasance wato dan goyon manzala sa ma'ana manzon Allah ya goye shi shine radifo ba wuce yana cewa dan kuturin manzon Allah ma'ana manzon Allah yana gaba shi kuma yana me yana baya alar rahal kuma duk suna kan sirdin jakin domin jaki ne wannan yana nuna mana tawabu'un manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bai da girman kai tunda yana hawan jaki don a lokacin sa mutane masu ɗaukaka ba sa hawa jaki sai dai doki doki shi suke hawa to amma manzo Allah sai ya hau jaki ka gano ne bai ɗaukan sa wani yau ba sannan bayan nan kuma yayi goyo akan jakin ma yayi goyo ka gano ne yana da tawadu kamar yanzu a ce gwamnan garin ku ya hau babur kuma har yanzu ya goyo akan babur din haka yana nuna bai da girman kai kenan sai kala sai ce ya mu'azu ya kai mu'azu qala sai yace labbaika ya rasulullah wa sa'ade labbaika ya rasulullah amsawanka ya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wa sa'adeka da taimakonka wannan larabawa haka al'adar su ke faɗa in an kira mutum sai a ce labbaika wa sa'adek labbaika wa sa'adek labbaika nan musanna ne na allabbu allabbu shine al-ijaba amsawa al-ijaba azza in an ce labbaika ana nufin ijabatan ba da ijabatin na amsa maka ba to ba amsawa guda ɗaya ba na amsa maka amsawa da yawa sa'adai ka kuma yana nufin musanna ne na as'ad as'ad kuma shine musa'ada ma'ana shi ma is'adan ba da is'adin taimako bayan me bayan taimako ma'anar abin da laraba suke nufi da wannan in an kira mutum ya ce labbai ka wasa hadis na amsa maka kuma duk abin da kake bukata zan yi maka ai mutum ya kira ka kila yana neman ya saka wani aiki ne to sai a ce wasa adeka zan yi wannan abin da kake neman imaka al'adan su haka ne to sai faɗi wannan magana, labbaika wasa adi kala sai ya ce ya mu'azu ya sake cewa ya kai mu'azu kala ya ce labbaika ya rasulahi wasa adi na amsa maka ya rasulullah sallallahu alaihi wasallam ka nemi duk abin da kake so zan yi maka shine ma'anan wannan magana din salatan ya faɗa asa Ki kine ya sake cewa ya mu'azu sai mu'azu ya ce labbaika wasa adi ya rasul wato wannan magana tana da girma ne shi yasa aka kira mu'azu aka sake kiransa aka sake kiransa wato ya kada kunnen sa ya ji sosai shikenan kada sai ya ce ma min ahadin yashhadu Allah ilaha illallah babu wani mutum da dai shaida babu abun bautawa da gaskiya sai Allah wa anna muhammadar rasulullah kuma tabbas annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam manzon Allah ne shidiqan min qalbihi kuma yana mai gaskanta hakan a zuciyansa wato har zuciyansa da gaske ke yi illa haramahu Allah ala nar face Allah ta'ala ya haramta shi akan wuta wato wuta ba za ta ci shi ba Allah ya haramta wuta shi duk mutum da ya faɗi la ilaha illallah kuma ya faɗi Muhammadu Rasulullah kuma tsakaninsa da Allah da gaske yake yi manzala sa suma ya ce Allah zai haramta wa wuta shi za a haramta wuta ta ci shi kala sai ce ya rasulullahi ya kai manzala sassan afala ukhbiru bihin nas ba zan ba wa mutane labarin wannan hadisin ba fa yastabshiru su yi murna to wanda ya faɗi la ilaha illallah muhammadu rasulullah in dai da gaske yake yi Allah ya haramta wa wuta shi ba zan ga mutane ba su yi albishin su dinga farin ciki suna murna kala sai ce idan yattakilu in ka gaya musu sai su dogara da wannan ba za su dinga ayyuka ba ba za su dinga yake alkhairi ba gani na faɗi la ilaha illallah muhammadu rasulullah kenan kawai zan shiga aljanna in ka ga awam wanda kwakwalwar su ba ta fahimci hadisin ba to da haka sai su je kawai su kama sharholiyan su inda muka daddare sun ga cewa inda muka daddara dan musulmi ba zai dawoma a wuta ba kenan su je su dinga sabon Allah su dinga barin wajibi sai manzo Allah sama sai ya ce kar ka gaya musu idan yattaqilu in ka gaya musu da su me da su dogara da wannan wa akbara biha mu'adun sai mu'azu ya bada labarin wannan hadisin inda mautihi yayin da ya zo rasuwa ta asuman don tsoron kar ya fada cikin laifin wanda ya boye ilimi za mu dawo kan hadisi abu na farko aka ce sidiqan min qalbihi ya faɗi la ilaha illallah muhammadu rasulullah yana mai gaskantawa a zuciyarsa wato ba harshensa ne ya faɗa ba zuciyar ba ta faɗa ba wannan na mana wajibi ne wato idan mutum ya faɗi kalmar shahada ya faɗe ta da gaske cewa da gaske ke har zuciyarsa in ba haka ba to imaninsa bai cika ba wannan an faɗi sidiqan min qalbihi don a kore imanin munafukai munafukai suna cewa la ilaha illallah kuma suna cewa muhammadu rasulullah amma a baki ne ba a zuciyarsu ba shi yasa ubangiji ta la karyata su yace idza ja'aka almunafiquna qalu nashhadu innaka la rasulullah wallahu ya'lamu innaka la rasuluhu wallahu yashhadu innal munafiqina lakazibun idan munafukai suka zo maka suka zo suka ce wai kai sun shaida kai manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallam to ka gaya musu lalle Allah ya sani kai manzon sa ne amma yana shaida maka cewa ƙarya suke yi su munafukai saboda haka da baki suka faɗa amma kuma a zuciyarsu ba haka bane kenan kalmar shahada sharadin ta samu mai asidik gaskiya har zuciyanka tsakaninka da Allah ka yadda cewa babu umbota da gaskiya sai Allah ko manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wato ainihin Allah ne ya aiko shi to wannan abu na farko kenan abu na biyu aka ce illa haramahu Allahu ala nar duk wanda ya faɗi aka Allah ya haramta masa wuta wannan hadisi akwai zahirin sa akwai iskali a ciki menene iskalin shine in an ce Allah ya haramta wuta shi wannan yana nuna duk wani musulmi ba zai shiga wuta ba domin ba musulmi da ba faɗan la ilaha illallah ba musulmi da ba faɗan Muhammadu Rasulullah sai aka ce an haramta mutum wuta shi kina yana duk musulmi ba zai shiga wuta ba kuma hadisai ingantattu suna nuna cewa akwai musulman da za su shiga wuta masu sabon Allah sai dai daga baya a fitar da su da ceto su tafi aljanna amma tabbas akwai musulman da zunuban su ya kai su me su shiga wutar jahannam to wannan sai ke nuna kenan illa haramahu Allahu ala nar ba zahirin hadisin ake nufi ba Allah ya haramta masa wutar jahannama ba za ta ci shi ba ba za ta taba shi ba kwata-kwata ba haka ake nufi ba dole akwai bayani akwai kaidi wasu suka amsa da cewa abin da ake nufi da wannan hadisin hadisin yana bayani ne wanda ya faɗi la ilaha muhammadu rasulullah da gaske kuma ya tuba daga zunubansa gaba ɗaya sai Allah ya ɗauki ransa ya faɗi la ilaha illallah muhammadu rasulullah kuma ya tuba sai ya mutu shi kenan sai ya shiga aljanna kai tsaye wuta ba za ta ci shi ba kamar wani mutum da ya zai musulunta a wurin manzo Allah sallallahu alaihi ina musulunta sai ya ce sai sai ce zai tafi jihadi yace yanzu idan naji aka kashe ni a wurin jihadin nan zan tafi aljanna ce shikenan kawai ya tafi da wasu yan dibino a hannunsa ma zai karisa cin su yace kai ai na karisa cinye wannan dibinon aljannan ta yi nisa sai watsar da su yaje ya kama yaƙi kawai aka kashe shi ya shahada kuma ya tafi aljanna bai aikata komai ba bai yi sallah ba bai azumi ba bai komai ba ya faɗi la ilaha illallah kawai to kaga hadisi yana magana irin wa'annan mutane ko kuma wanda dama can musulmi ne ya faɗi la ilaha kuma ya tuba daga laifuffukansa gaba ɗaya sannan sai ya mutu kaga wannan wuta ba za ta taba shi ba ko sau ɗaya dare zai tafi aljanna wasu malayan suka ce Allah ya haramtawa wuta ta ci shi shi din ta ci shi har abadan abada ma'ana ba zai dawwama a cikin wutan jahannama ba an haramta masa an haramta wuta ta ci shi a bisa fiska na dawwama ma'ana in ya shiga wutan ya zama ba zai fita ba kamar yadda kafirai za su dawwama amma daga ba zai iya fita saboda imaninsa saboda man kana fi qalbihi mithqalu dharratin min imanin dakhala aljanna duk wanda zuciyarsa akwai daidai da ƙwayar zarra na imani zai shiga aljanna kinan nan ana nufin Allah ya haramta wa wuta ta dawwamar da shi a cikinta ta kona shi a bisa fiska na dawwama amma zai fita kenan ba zai dawwama a wuta ba hadisin yake magana sannan amsa ta uku shine hadisin yana nufin an haramta wuta ta ci mutumin da ya faɗi la ilaha illallah muhammadu rasulullah da gaske kuma ya dinga ayyuka na gari baya sabon Allah har har zuwa ƙarshen rayuwarsa wannan wuta ba za ta taɓa shi ba zai tafi aljanna kai tsaye wasu malamai suka ce ana nufin cewa wutar kafurai ne ba za ta kona shi ba don wutan na mata da fadi akwai inda aka ware wa munafukai can karkashin kasa akwai inda aka ware wa kafurai akwai kuma inda za a kona musulmi to wutar da aka tanada wa kafurai mai tsananin zafin nan wannan ba za ta taba musulmin da ya faɗi la ilaha illallah da gaskiya ba ko da ko ya shiga cikin wutan sai dai ya shiga hawan da ake kona musulmi masu sabon Allah bangaren da ake kona musulmi masu sabon Allah amma wannan wutan kafuran ita ba za ta ainihin shafe shi ba wasu ma ne suka ce abin da ake nufi da an haramtawa wuta shi wannan mutum da ya faɗi la ilaha illallah muhammadu rasulullah da gaske ana nufin wuta ba za ta cinye shi gaba ɗayansa ba ba za ta kona shi duka jikinsa gaba ɗaya ba saboda ya zo a hadisai wuta ba ta kona goshin mutum inda yake sujjada sannan wuta ba za ta kona harshensa ba wanda yake faɗan la ilaha illallah harshen da yake magana yake fitar da tauhidi wuta ba za ta ci shi ba to suka ce shine hadisi yake nufi zai kona wani wasu suraren. amma ba zai kona inda yake sujada da kuma harshen da yake faɗan la ilaha illallah kina ala ayi halin hadisin za a ke nufi ba yana nufin wanda ya faɗi la ilaha illallah muhammadu rasulullah sallallahu alaihi wasallam ba da gaske cewa wai in ya mutu a haka ko yana sabon Allah ko bai yi sallah ba bai yi azumi ba cewa wuta ba ta ci shi ba haka ake nufi ba to amma a yanzu idan ka je ka karantar da jahilai wannan hadisin kai shiru da su iya fahimta kawai ka faɗi la Allah illallah shikenan wuta ba za ta ci ba ba za ta ci ba kwata kwata kamar yadda ake rudan yan bidiya in ka rike zikiri kawai la ilaha illallah la ilaha shikenan kai kawai aljanna za ka tafi ko da kana sabon Allah tunda kana la ilaha kana istighfari kana ko kana sa suna cewa to in baka sabon Allah istighfarin naka me zai ci me zai ci me amfani istighfarin ka to kaga irin wannan shine rutu kenan to za su iya kafa da da irin waɗannan hadisai to hadisin kuma zahirin su ba haka yake nufi ba shi yasa mu'az bin jabal a manzala sa sama afala ubashirun nas ko afala ukhbirun nas bihi fayastabshirun ba zan gaya mutane su yi murna ba manzala ce idan yattaqilu kar ka gaya musu in ka gaya musu za su me za su su dogara da wannan maganar su yin aiki kuma ba hakan ake nufi ba saboda haka yamtani'una min al-amal i'timadan ala ma yatabadaru min zahirihi sai su yin ibada su dogara da abin da yake tafiya ko ya bayyana a zahirin wannan hadisi saboda haka sai aka hana ya gaya musu to amma mu'az bin jabal ya faɗa lokacin da ya zo mai ya zo rasuwa ne saboda tsoron kada mai kada ya boye ilimi to amma tunda mazala sama ya hana shi ya faɗa ai yana nuna ba wajibi ne a a faɗi ilimin ba sannan kuma tunda ya faɗa kuma Ina nuna ba wajibi ne ya koyi ilimin ba kuma inda da manzon Allah ya hana shi din wajibi ne koyi ilimin da ko ya zo mutuwa ne bai isa ya faɗa ba kinan ba haramun ne faɗa wannan hadisin ba na fata muna fahimta domin a wata riwaya ta Bukhari da Muslim wanda mun karanta shi a kitabut tawhid babu bayanin ma cewa Mu'adh bin Jabal ya faɗi wannan hadisin da yace abun nan kuntu radifan khalfan nabi sallallahu alaihi wasallam ko kuma kuntu radifan nabi sallallahu alaihi wasallam khalfa himarin فقال يا معاذ أتدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله قال والله ورسوله أعلم قال حق الله على العباد ألا يشركوا به شيئا وحق العباد على الله ألا يعذب من لا يشرك به شيئا سيتي أفلا أبشر الناس يا رسول الله قال لا تبشرهم فيتكلوا ka san haƙƙin Allah akan bayinsa da haƙƙin bayi akan Allah mazumi jabal ce ban sani ba yace haƙƙin Allah akan bayinsa shine su tsarkake shi su masa tauhidi kada su masa shirka haƙƙin bayin Allah akan Allah in sun yi haka ba zai azabtar da su ba matukar ba su masa shirka ba sai ma zai ce ba zan gaya mutane ba ba zan yi wa mutane albishir ba manzo Allah ya ce karka musu albishir za su dogara da wannan su daina yin ayyukan alkhairi iya hadisi inda ya tsaya kenan to kaga sai ka tambaya to ya aka yi aka san hadisin tunda manzo Allah ya hana shi to amma da ya zo rasuwa ne sai ya bada labarin wannan hadisi. wannan shi yake nuna kenan hadisin ba ana nufin haramun ne faɗansa ba inda haramun ne faɗansa da mu'azu da zai faɗa ba da bai zai faɗa ba tunda ainihin manzo Allah sallallahu alaihi ya hana shi ya faɗa kenan hana wanda aka yi an so karka faɗa don kada ya je wajen wasu jahilai su ainihin abun nan su fassara shi ba da yake ba haka wasu malamai suka suka fassara shi kenan barin sa shi yafi akan a faɗa wasu kuma suka ce a shi mu'azu bin jabal din an hana shi ya gaya wanda zai yi wa hadisin mummunan fahimta bayan da yake sai ya samu wasu mutane kuma lokacin da zai rasu su za su iya fahimta wannan hadisin sai ya gaya musu shi kenan kaga babu wani iskali kenan kwakwalwan su za ta dauka to su kwaye suka yi ta yada hadisin suka ta yada shi har muka same shi amma hadisin nan da wajibi ne kowa ya san shi ba za a ce mu'azu ya boye ba shi yasa muka ce duk hadisan da ake cewa kar a wa mutane wasu zai zame musu fitina to ba wajibi ne a san shi ba inda wajibi ne a san shi ba za a ce a boye ba sannan da mu'azu ya faɗan kuma ba haramun ne a faɗe shi ba mu'azu bai fahimci haka daga wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da ya fahimci haka to nan ma da bai zai faɗi hadisin ba sai ya shiru har ya rasu kenan da babu labarin wannan hadisin kuma idan ba a ji wannan labarin hadisin ba ba za a cutu ba ba zai hana a fahimci addini ba sai dai akwai falala a wannan hadisin ga wanda ya faɗi la ilaha illallah tsakaninsa da Allah saboda haka mu'az bin jabal ya faɗi hadisin ne ta'assuman ay khawfan an yaqa ko ta an yaqa fil ism domin kar ya fada cikin laifin waɗanda suka ainihin boye ilimi za mu tsaya nan wa sallallahu wa sallama wa baraka ala nabiyil karim assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته wannan takarda na farko wata doguwar takarda ne wata mata ta rubuto abinda takardar ta kunsa shine mijinta ne ya kawo mata wani hadisi cewa na salatul tasbihi kuma ya sa ta salatul yasa ta kai wannan sallah din na salatul tasbihi to ita kuma sai ta ce ita ba za ta yi ba don ba ta gamsu da wannan hadisi din ba to abin da ya kai su da takadduma har ma ya kai ga cewa in ba ta yi ba zai sake ta to ita kuma la'akari da ta gama kuma yana zuwa majalisin wannan karatu sai ta ce mishi to ta yadda za ta yi amma da sharadi sai ta rubuto takarda ta aiko wajen karatu idan malam ya tabbatar da hadisin ya eh, akwai shi kuma hadisin ingantacce ne ta yadda za ta yi amma in ta aka karanta kuma hadisin bai inganta ba to sai dai su rabu akan hakan din don haka yanzu a takardanta ya iso kuma tana jira malam yanke musu hukunci بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد السلام عليكم ورحمة الله to abu da farko dai ni zan fara da wa'azi ne da nasiha ga wa'inda suke gaya wa iyalansu in kin yi abu kaza a bakin aurenki ko dan sake ki ni ba na ganin a ce akwai wannan a bakin mutum kuskure ne farko aimanu talak haramun ne addinin musulunci ka allaka saki da wani abu in kin yi abu kaza kin ku haramun ne duk da cewa a shari'a in ta yi din kuma da niyan dama ka sake tan ka faɗa ta su sai dai in ka yi ne da niyan don ka hana ta kawai ba da niyan saki ba wannan idan ta yi za ka yi fara rantsuwa a tarka ba ta saku ba so saboda haka mutane su daina kuma galibi idan sun yi suna yin nadama daga ba shari'a ba ta yadda da shi ba in kai kuma zai zo ya saka cikin damuwa ka zo ka yi nadama daga ba akwai hanyoyi na ladabtar da mace ba dole sai ka mata barazana da saki ko wani abu ba akwai hanyoyi da dama saboda haka ka duwa innan hanyoyi sannan abu na biyu dangane da wannan hadisin duk lokacin da aka tambaye shi bayani nake cewa malamai sun yi sabani wajen ingancinsa sai in tsaya a haka kawai wasu sun ce sahihi ne wasu ko sun ce me da'ifi ne saboda saɓanin ya kai ga har masu rinjayar da za'ifi ne suna da yawa masu rinjayar da cewa ingantacce ne suna da yawa har suka samu wani malamin hadisin yau ya ce maka za'ifi ne gobe ya ce maka a sahihi ne ko ya sake canjawa yasa da an tambayin sai in ce malamai sun yi sabani wasu sun ce ya inganta wasu sun ce me bai inganta ba sara tasbi an ce an koya Abdullahi bin Abbas to bina akan wannan idan mutum yayi ba za ka ce masa don me yasa yi ba tunda akwai hadisin kuma wasu sun inganta shi in mutum bai yi ba kuma ba za ka ce masa don me yasa bai yi ba saboda asali ma ba wajibi bane ko da ya inganta wallantana ma kuma wasu malamai sun ce hadisin bai mai ba bai inganta ba saboda haka babu wani ko a yi ko kar a yi duk ɗaya ne ba za ka zargi mutum ba ina fahimta sai dai a babin shawara sai mu ce ka je kai nafilan da babu sabani a kanta babin shawara ne kai ta eh, nafila raka biyu ka sallame biyu ka sallame shi wannan babu sabani irin nafilan da aka sani kai ta kiyamul laili da su wannan ba wanda zai ce maka bai yi ba amma mutum je kuma ba za ka ce masa ya kuskure ba na fata mun bayin nan so yanzu bangare biyu kai da kai fati wannan maganan ka ga ka haka ni a kai kuskure don ba wajibi bane ta yi salatu tasbihi don me za ka dage mata sai ta yi salatu tasbihi ka sa ta tayi raka'a goma sha ɗaya mana da daddare wanda manzon Allah yake yi wanda aka yi ittifaki a kansa inda aka kasa ta da yafi amma ka ce dole sai ta yi salatu tasbihi har idan ba ta yi ba kai za ka sake ta to ni a fahimta na kai kuskure saboda haka a gyara wannan kar ya sake faruwa sannan na biyu kuma ke kuma ki yi salatu tasbihi din tunda ya ce in ba haka ba zai sake ki to ki yi salatu tasbihi tunda ba haramun ne yin salatu tasbihin ba saboda haka ki yi salatu tasbihi din maganan ta wuce ku ci gaba da zama auren ku shi kuma kar ya sake irin wannan ba akan salatu tasbihi ba ko akan wani abu daban ma kar ya ce in ba ki kaza zai sake ki wannan ku ne saboda haka da bayanin shari'a ake nema a wannan to shari'a hadisin yana nuna ayi yana nuna kuma wani bangaren kaman kada ayi saboda haka duk wanda aka yi ba matsala bane da hadisin dai ya zo sai dai wasu sun ce ce ne wasu sun ce ba ingantacce bane saboda haka sai ki salatu tasbihin domin wannan kalman da ya faɗan cewa idan baki ba zai sake ki kar ki zaɓi rabuwa da shi saboda salatu tasbih a ce an sa ki sallar nafila kin kiki ne sababin da ya sa rabu da mijinki wannan ba daidai bane ba kuskure bane da haka ki salatu tasbihi ku ci gaba da ainihin wato zaman ku amma salatu tasbihi malamai sun yi sabani wajen ta inganta ko bata inganta ba ni a fahimta na rashin yin ta shi yafi ayi wasu filin wanda babu sabani akan yi din amma in an yin kuma ba yi laifi ba to tunda ba laifi ne yin baki je ki yi domin kada ki asaran auren ki shi kuma daga yanzu kada ya sake ta ce malam akwai abin da mutane suke yi a yanzu ta yadda idan gwamnati ta fidda kujerun makka sai mutane sai su sai sannan su kuma daga baya sai su zo su dinga sai da shi da tsada kamar ta yadda ake ajiye amfanin gona yi tsada a sayar shi malam menene matsayin wannan a shari'a baya halatta a shari'a amfanin gona an kaje shi sai tsada ka sayar ya halatta in ba lokacin yunwan amfanin gonan ba ne amma ka je ka sai kujerar makka lokacin da ake sayarwa a farashin gwamnati ka je ka saya ka ajiye su sai daga baya ka zo ka takura al'umma ka tsora dubu ɗari ko ɗari biyu har dubu ɗari biyu ana tsora har ɗari biyu da hamsin ka sayar ni a fahimta na wannan haramun ne me yasa ya zama haramun <clears throat> kujerar maka ba abu ne da aka kasa shi a kasuwa aka ce a zo a saya ba ba abu ne da aka je aka so shi a wani kamfani ko a wani wuri aka zo aka so aka kasa shi aka ce zo saya ba in baka saya ma wani zai saya in wannan ne sai a ce mutum ya je saya shi ma ya tsora ribarsa amma kujerar makka da kaga ake sayar wannan wanda gwamnati ne take sayarwa akwai tallafin gwamnati a ciki akwai tallafin hukuma idan an sayar maka kujerar makka dubu ɗari shida to akalla hukuma kuma za ta maka hidimar dubu ɗari uku a cikin wannan kujerar to kenan ta wa talakawa don ta taimaka musu domin abin da zai nuna haka yanzu ina za ka je ka nemi kujera international ana sai da kujera dubu ɗari shida misali ko ɗari shida da hamsin in international ne sai a ce maka kujeran kawai babu guzuri miliyon ɗaya za ka biya ko dubu ɗari tara ba guzuri inda guzurinka akalla za ka kashe miliyon ɗaya ko miliyon ɗaya da ɗari ɗaya amma wannan kuma da guzurin da komai da hidiman da za a maka dubu ɗari shida da hamsin kaga gwamnati ne ta taimaka za ta kama maka gidaje a madina za ta kama a makka duk da cewa ana cire kuɗin kama gidajen ma amma dai akwai tallafawa gwamnati a ciki abubuwa da yawa abin da ya shafi harkan harkan ainihin aikin haji tunda abu ne na ibada to wannan abu ibada ne za a je a yi shi sai aka taimaka waɗanda za su je su yi ibada to ka kyale su su je su sayi kujeran a farashin da gwamnati ta bayar domin su samu wannan taimakon don dama don su aka yi taimakon na me taimakon na me zuwa ne ba na dan kasuwa ba amma ka je ka saya kai kuma daga baya ka zo ka ɗora riba ka siyarwa su masu zuwa wannan ya nuna kenan kai aka tallafa ba mai zuwa aka tallafa ba kuma alhalin mai zuwa ne saboda wannan kamar a bawa mutum taimakon dubu ɗari biyu ne ka je ka kwace masa dubu ɗari biyu duk tallafin da aka masa ɗin kai ka je ka kwace ko ka kwace wani bangare na tallafinsa wannan ba halatta haramun ne wannan abu shi ya lalata sai da kujeru a ƙasar nan da an fidda su sai ka ji tinin wai a ce maka sun ƙare za su je wasu su je su saya ko kuma su kansu ma'aikatan wanda abun yake hannun su su rike kujerun su ce sun kare a karshe su zo su me suna tsora kuɗi suna sayarwa ko ne je wawu ce sai kaman guda biyar ko goma haka sai ya shiru sai can da gaba ya zo yana ƙara kuɗi yana sayarwa to wannan kasuwancin akwai cutar da al'umma musulmi a cikinsa kuma akwai cutar da ibada zaka ga wani ya buge bugensa shekara da shekaru yana tara kuɗi don ya je makka amma wallahi sai ya zo ya nemi kujeran ya rasa ya tara kuma kuɗin da zai iya sayan kujeran ya tafi amma an wawushe ta sai a zo a kara masa dubu ɗari biyu shi ko ba da dubu ɗari biyu ko dubu ɗari ba da shi wanda zai ƙara ya tafi ka ka haramta masa tafiya kuma kan za ka yi ba ba zuwa za ka yi ba saboda ka baya haramun ne wannan kasuwanci baya halatta in kai haka ka cuci gwamnati kuma ka cuci shi talaka wanda aka aka tallafawa a wannan kujera ne baya halatta ya kamata masu aikin su ji tsoron Allah sannan kuma masu sayan kujeru su ji tsoron Allah su daina a maida abun yanda yake da yana nan kawai a wajen hajji officers ko kuma a board ka je ka saya ka je ka saya kawai eh, duk koyaushe wannan ya saya an saya har ma ka ji kujerun suna raguwa ma har a kai su wata jiha ma da to a kaddara ma da su karin tunda yanzu an samu wadata fiye da da kowa ya je ya saya a wajen hukuma in ya kare kawai ya kare amma kujerawa ne ya saya dai sayarwa ne wallahi wannan ba ci gaban musulunci bane kuma aikin hajin nan farukuni ne na addinin musulunci rukuni ne cika cikin musulunci biyar aikin haji yana daga cikin su kuma ka kana neman ka hana ka talaka ya manzo Allah ya ce ku je aikin haji kafin a hana su kafin a hana ku sai ana tamanin hukuma ne za ta hana to hukuman ba ta hana ba kai kuma ka zo ka hana ka hana ka talaka ya sai mai kuɗi ne yanzu zai iya zuwa kenan kai ka ma mai kujerun ka tsora kuɗi masu yawa saboda ka mutane su ji tsoron Allah su daina wannan ka je ka yi kasuwanci na halal wanda babu cutar da bayin Allah a cikinsa na'am wanda yake cewa malam naji wani wasu suna danganta maulidin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da ake yi da san karatun alqur'ani cewa dukkan su bid'a ne shi malam menene gaskiyar wannan magana to abu na farko dai ba bid'a bane shi maulidi bid'a ne san karatun alqur'ani kuma ba bid'a bane amma ni a wurina san karatun alqur'ani ma bai halatta ba ba bid'a bane amma bai halatta ba sai dai idan yara kanana ne za su yi a makaranta don a kwadaitar da su ne. haddan karatun alkur'ani amma mutum namiji baligi ya zo yana karanta alkur'ani yana gyara muryansa saboda yi na ɗaya a bashi mota ko a bashi kuɗi ba don Allah yake karatu alkur'ani ba kuma a zo a ce hallan ne wannan abu ne? wallahi ba zan iya faɗan sa don manzo Allah ya sama ya ce ku karanta alkur'ani ku nemi lahira da shi kafin wasu mutane su zo wanda yuqimunahu za su dinga saita alqur'ani kamar yadda ake sai da kibiya kibiya in zaka harbi wani abu amma ya ta'ajjalunahu wala ta'ajjalunahu suna neman sakamako ne na gaggawa na nan duniya ba sakamako na lahira suke nema ba suna saita shi ba wuce makogoronsu ba shiga zuciyarsu duk wanda yake musabaka yana gyara sai yana karatu don ya samu abun duniya ne ta za a ce ya halatta manzo Allah ya ce a karshen duniya za a irin wayannan mutane Sai na zai halatta kaga illa ta farko illa ta biyo kai idan ka zo kai karatun nan aka maka danja ɗaya ko biyu to wanda ya zo bayan ka kuma kana son a masa danja uku ne ko hudu in ka tashi fari ba a ci gyaran ka ba kana can kana addu'a wanda ya zo bayan ka Allah ya sa ya bata Allah ya sa ya bata alqur'ani don sai an ci gyaran sa ne zaka zama na ɗaya ko na biyu ko na uku kai wanda ya zo kafin ka ma kana Allah Allah ya bata ya bata alqur'ani ya bata maganar Allah don in bai batan ba to kai ba za ka yi nasara a qur'anin ba a gasan ba inda wani zai tashi fari ya karanta alqur'ani inda ake so ba ci gyaran sa ko ba to kai kuma mai musabakar ranka baci zai yi don kila kai in an zo za a ci gyaran ka da an ci gyaran ka shine a gaban ka ta mutum ya yana addu'a yana Allah Allah bata maganar Allah bata karatun alqur'ani ina zai zama halal Ko da ka kamata a ji tsoron Allah qur'ani ibada ne ana karanta shi don Allah kowane harafi ɗaya za a baka lada goma kowane harafi ɗaya lada goma don me yasa ba za a karanta shi tsakani da Allah ba kaje ka karanta wani ma bai san ka karanta amma a ce wai a'a hakan ne yana zaburar da mutane su koyi karatu to ai suna koyon amma ba sa karanta qur'ani don Allah me amfanin sa duk abinda ba don Allah yake yin sa ba me wani riba aka ci a kudaitar da mutane su koyi karatu alqur'ani su karanta tsakanin su da Allah don su samu lada su tsira gobe kiyama an yi haka kenan amma a kwadaitar da kai don ka samu abin duniya don kai alfahari akan wani saboda haka wannan ba halatta kuma yanzu aka zo aka cigar da cuwa-cuwa a cikin ma bayan ma haramun sai a zo idan an zo jihar ka an zo an yi karatun musabaka sai gwamna zai ce ina son a bani na daya bangaren mata da maza akwai abin da nake son shi kenan sai a danne wasu ga wanda ya zo na ɗayan sai a danne sai a ba wannan jihar na ɗaya don za a ba su motoci shi zai alfahari da wannan da sauran yanzu abin da yake faruwa kenan ko masu kallo a lissafin kuwa ne na ɗaya sai a danne a ba wani saboda gwamna ya yi magana ko makamancin wannan a ba abin nan a zo a ba da kuɗin kuma a tarigima a kuma su rigima tsakanin su alƙalin da waye akan maganan akan maganan kuɗaɗen da aka ba ko malamin da ɗalibin su zo suna rikici ya yi na ɗaya an ba shi mota an ba shi kuɗi su zo suna rikicin ya za a yi su riba da shi malamin da ɗalibi ya dage ta koya wa ɗalibin karatu ita koya masa don wani abun duniya a karanta ƙur'anin ba don lahira ba da haka wannan ni ba zan taɓa halatta musabaka ba yana daga cikin fatoyi masu haɗari da na bayar a duniya shine musabaka haramun ne wanda wasu suna jin haushi na a kansa kuma ba haka na fahimta kuma haka zan ci gaba da faɗa a karanta qur'ani don Allah ba don abun nan ba su qurra guda bakwai din nan ba abun nan bi mai ce takhayyarahum nuqaduhum kullu bari'in wa laysa ala qur'anihi mutaakkila dukkanin su babu wanda yake cin abinci da qur'ani ina karanta shi tsakaninsa da Allah ne don ya samu lada gobe kiyama haka qurra din suke magabata to mai zamu dauki qur'ani karanta shi don ka samu duniya maimakon lahira duk wahalan da zaka sha a kansa ba halatta asalin karatun qur'ani akwai shi amma a yi shi ba don Allah ba shine zama haramun wannan kwa ba zai zama bid'a to amma wanda suke cewa ai abin nan maulidi haramun ne ai halal ne tunda musabaka ma me ai an ce halal ne saboda haka musabaka ma bid'a ne saboda haka maulidi ma bid'a ne kenan musabaka abin nan bid'a akwai mai kyau to kaga wannan ni yanzu idan ka zo ka same ni ba za ka samu shiga a anan ba amma wanda ya ce maka musabaka halal ne ko musahabbi ne to shi za ka iya sa ka ce masa to kun ce maulidi haramun ne to kuma gashi kuna musabaka ba a zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kila wannan ya kasa baka ansa amma ni yanzu idan ka zo ka ce mini to ka ce maulidi bid'a ne to gashi kuma ai kuna yin musabaka sai ce baka ni ba na yin musabaka amma musabaka ba bidi'a bane tunda bayanin ilimi ake yi sai dai haramun ne idan akwai bambanci tsakanin bidi'a da haramun dama qur'ani akwai shi akwai a karanta shi a samu a karanta shi ba don a samu lada ba don riya riya kuma haramun ne kaga shi kuma maulidi an kirkiro shi ne babu shi ma kwata kwata aka kirkiro shi shi yasa sai ya zama me sai ya zama bidi'a kaga kowanne da hukuncin sa kenan saboda haka mutane su ji tsoron Allah ka nemi gaskiya kawai ka yi ta duk abin da za ka yi ya zama yana da asali a shari'a kuma ka yi shi tsakani da Allah don ka samu lada gobe kiyama kar ya rude ka cewa ai ana yi a ƙasa kaza ana yi Saudiya ma suna yi suna ina ranka da wani magana Saudiya malamai ne suke a gwamnati ne take ba kai ma malamai ne kowane malami ne abin da zake koyi da shi saboda haka abin nan abu ne wanda kawai an yaɗa shi a duniya ya yi nisa amma kuma akwai illa a cikinsa akwai illa shi yasa yanzu wani yana cewa shi ba zai aure yar musabaka ba ba zai aure ta ba kaga mutum ya haddace qur'ani yana yin musabaka amma ka duba tarbiyansa kuma babu tarbiya tare da shi wani sallah ma wallahi tallahi bai damu da shi ba amma yana yin na ɗaya ko na biyu ko na uku musabaka to qur'ani amfani mai qur'ani ya masa dama ba don Allah yake karanta shi ba ku koya ƴaƴanmu karatun alqur'ani tsakani da Allah don su samu lada a wurin ubangiji ta za su tashi a haka tare da tsoron Allah amma ba mu koya musu Qur'ani don samun abun duniya ba kaje kana ta alfahari da danka wa mutane wayo yayin da ya samu mota ko ya samu kujerar maka ko makamancin wannan duk wannan ka bata lokacin ka ya zama mutumin kirki bawan Allah kawai shi zai amfane ka duniya da lahira babu wani abun alfahari a nan da karshe wani ban Allah ne ya rubuta wasu kalmomi ya rubuta wani hadisi da ke cikin kitabu tawhid a cikin hadisin ne wasu kalmomi ne yake so ma da ya taimaka fassara mishi kamar da yadda ya rubuta fa yastabihu bai batahu kamar yadda ya rubuta dai ba na kuskuren karantawa ba fa yastabihu bai batahu fa yastabihu fa yastabihu bai batahu mun fassara yubaiba shine saha fa yastabihu bai batahum ya halarta su ma'ana ya kurmushe su gaba ɗaya musulmi su zama tarihi wannan kan ba zai yiwu ba a ce an waye gari kafirai sun yaƙi musulmi har sun halatta farfajiyar su ma'ana duk inda musulmi zai tsuguna ya zama kafirai ne suka mallake shi shi bayi da wuri nasa wannan ba zai yiwu ba har duniya ta tashi shine abin da hadisin ya nufi da karshe akwai wani bayan Allah da ba da lafiya ah, yana so a sa shi cikin addu'a Allah subhanahu wataala ba shi lafiya akwai kuma wanda dai suka ka gawo bukatun suna alkhairi suna sa su cikin addu'a masu bukatan addu'a Allah biya musu bukatun suna alkhairi kuma Allah biya mana bukatun mu na alkhairi wannan ya tina da ne wato jiya akwai wani abu da ya faru haka wanda akwai bukatan sa su a cikin addu'a shine sunna tv an yi gobara a studio ɗinsu kusan duk gaba ɗaya aikin aikinsu gaba sa ya kone wanda kuma wato samunsa kuma miliyoyi ne za a kashe kafin a maida asaran da aka yi da daidai wutar lantarki ne ya tada gobaran ba a sani ba har abin nan din ya gurmushe gaba da so saboda aka sa su addu'a ubangiji subhanahu wataala ya mayar musu da asara saboda wannan eh, wato gidan TV din ko shakka babu yana yada addini a wurare daban-daban kusa yanzu babu gidan TV da ake kallo a nan Najeriya da ya wuce ainihin shi sunna TV din musamman musulmi ana kallon sa kuma ana karuwa darussan da ake barawa a ciki ana karuwa a ciki da shi sosai so za ka musa su addu'a ubangiji ta'ala ya mayar musu asara kuma Allah ta'ala ya sa dai bai shafi kuma abubuwan da ake sawa na karatuttuka a gidan shi tv ba sannan na biyu kuma shine akwai shirye-shiryen da muke yi na insha Allah bana tafsirin mu da mu fara sawa a sunna tv amma abun yana bukatan kudade da yawa domin yanzu kyauta ake sa mana karatun da muke na misbahu salik a sunna tv to amma kuma tafsiri kuma sai mun biya kuma kuɗaɗe ne wanda suke masu ɗumbin yawa mun ne sana na kawo wannan saboda tinakar wanda aka yi wa'inda suka rubuta sunayensu na taimako da za su bayar na tafsiri to lallai su cika wannan alkawarin sannan kuma in akwai wasu ma wanda suke ganin za su taimaka ko kuma a wanda wannan taimakon shi a wurinsa kaɗan ne zai iya bayarwa da yawa to muna bukatan su a ba kwamiti tafsiri din taimako mai yawa saboda a samu a cimma wannan burin da muka sa gaba insha Allah saboda mutane sun yi ta kokawa ba a sa tafsirin a sunna TV to ma da muka tuntube su dai saboda sanayya an zabzage kuɗin da yawa amma har da haka kuɗin ba karamin yawa yake da shi ba ubangiji subhanahu wataala ya samu dace shikenan اللهم اهدنا فيمن هديت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما اعطيت وصرف عنا شر ما قضيت فانك تقضي ولا يقضى عليك انه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت تبارك ربنا وتعاليت سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين